الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الحمد لله القائل بل نتبه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تسكون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أن أوى لسكي سورارم لكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيوني قوة شوال hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 yayin daidai da 1441 yayin da daidai da sha hudu ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin karkashin wannan mu'assasa mai wannan suna na asahabatul kiram inda muke gabatar da karatu cikin littafin taqiyuddin al-hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama wannan mun dakatar da karatu amma wannan reshi ne na karatun samara ne natija ce na karatun shi littafin alhadiyatul hajjah mun faro karatu mai taken abin da ya shafi haduwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam kiri da muzu wato 419 ko addini da damfara akwai wannan waye tambaya mai muhimmanci na so zan ba da amsa a kanta kafin mu shiga cikin karatu mu tsindima ya kamata mutane su gane bambancin karatu da gane addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa man yuridillahu bihi khairan idan Allah yana nufin ka da alheri sai ya ce yufaqihu fi dini sai ya fahimtar da mutum addini da haka ba duk wanda ya karatu bane ya gane addini akwai waɗanda sun yi karatu amma ba su gane addini ba da yake gane addini wani arziki ne daga wajen Allah akwai waɗanda ba su da cirin karatu kuma Allah ya sa sun fahimci addini yadda Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke so a fahimci ainihin wato karatu wannan shi ne abu na farko abu na biyu a jiya mun kokarin bayani da kawo ruwayoyin nan duka wanda wasu suke wa mutane damfara da kuwan nayin da cuwa-cuwa da su ta yadda suke marta hadisin annabi su ba shi ma'anar da hadisin bai ɗauka. Yauje cikin hadisan da muka kawo wani shine yin turo cewa mu da muka ce ma'anar su kenan to yana so mu ba shi magabacin da ya fassara hadisan haka. Sai na Allahu Akbar. Kun karanta, amma ba ku gane ba ne. Akwai ma wanda ya ce wai sun ma Bukhari da Musulun karatun allo. karatun allo kuma ka san yadda ake yin shi ma'ana hadda tabbatar hankali su kai ma bukari da musulmi, amma kuma yana cikin waɗanda gashi zai ce sun haddace bukari da musulmi amma bai gane ba to yana da kyau mutane su koma cikin littafin al'imamin musulmi. hadisi mai lamba ta dubu biyu da biyu da sittin shida. a wannan babin al’imamu muslim da ya kawo daga Ibnu shahabi ya ce haddasa ne abu salama guna abdurrahman an na abar hurera ta tsada abu hurera ya ce da kyau ku gani shi abu hurera da ya ce ya ji manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce sun yi ce marra'ani filmanan fasirani fil yakala wanda ya ganna a cikin bacci da sannu zai ganna a farki idan sun tashi sai su tsaya iya nan sai ce au ko kuma ka anna ma ra'ani fili ya kaza kamar ya ganna a farce ne la ya tamassar shaitan bi dan bai kama da ni wa qala yace fa qala abu salama sai abu salama yace ƙala abu katada abu ya ce ƙala rasulullahi manzan Allah ya ce man ra'ani faƙadar alhaka wanda ya ganni ya ga gaskiya jama'a mutum ɗaya ne wanda ya ruwaito hadisin fasirani fil yaqaza shi ya kawo shi da auka annama ra'ani ya yaqaza shi ya sake ruwaitowa ta hanyar wani sahabin abu ƙasada ya ce annabi ya ce faƙadar alhaƙa idan ka ɗauki ruwayoyin nan ka ɗora su a kan ma'auni na ilimi za ka ga da ta farko fasairani fil ya kaza da auka annama ra'ani fil ya kaza duka yana komawa zuwa ga ma'anan faƙadar alhaƙa haƙiƙa mutum ya mafarki na gaskiya wannan ba ne abin da hadisin yake so ya nuna wa mutane to abu salama da ya kawo daga abu katada ya kawo daga abu hurera sai ya ce abu katada ya ce manzan Allah ya ce kuma a siyaki daya wannan yana so ka gane idan gaskiya kake nema ya nuna maka shi da ya kawo hadisin ta hanyar abu katada ya kawo shi ta hanyar al'imamu abu hurera su ya faɗa maka ga abin da yake nufi da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nukta ta gaba mai muhimmanci kafin in shiga wani yanzu da Allah yana buƙatar ƙarin bayani maganan da ake magana cikin wannan ma balagku aka ce shehu usmanu shi ma ya ga annabi kiri da musu. shin maganan ganin annabin nan da aka ce shehu usmani ya yi cikin wannan ma balaftu abu na farko ka je ka bincika littafin wannan ma balaftu abinda bincike na ilimi ya tabbatar ba littafin shehu usmani ba ne abu na biyu abu uku dama na faɗa na ce idan mutum ya ce maka ya ga annabi ɗayan uku ne ko ya ga aljani ko makaryaci ne ko kuma ɗan damfara da wannan yanzu wa'annan mutanen da suke cewa sun ga annabi wallahi ba ma shakka cewa da gaske sun ga wani abu amma shin annabin suka gani ko ba shi ba ne nan ne rigimar take nan ne rigimar take na ba da misali amma zan sake kunnawa yanzu sai in ba da misalai sai in wuce kawai wannan matsalar a kanta don ku gane cewa da gaske ana ganin wani abu kuma a ce shi da siwa tun wanda ya a da shi ne da a wajen yin na shi don na jiya wallahi in an ka tona ba ta dani ko mu dan tona mana yi suna so da bayanin ka a kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ina so mai saurare ya sani wannan bawan Allah da zaka saurara yanzu yana da intisabi zuwa ga wata dariƙa ita ce dariƙar Tijaniya a Qadiriyya yana kuma sakkwato in dai ba kwanan nan ya mutu ba yana nan da ran shi za ku ji salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya kai ga ganin wani abu kiri da muzu ya ce masa manzon Allah ne to ba ma musu suna ganin wani abu yana zuwa amma shin abin da suke gani da gasken annabi ne nan inda rigimar take bari mu ji shi اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعها وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابها Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayanin da malaya ne ma ini game da fadalar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sai shekaran jiya na yi bayani ne ga fili saboda irin hadarin da ke gudana abubuwan da shedan ke shiga a hanyoyin bayan Allah. Wannan magana shekara takwas zuwa tara na tsirina salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam a kowane yini dubu goma da safe bayan asuba zuwa wayewar rana ina yin dubu bayan azhar gabanin bayan asuba zuwa azhar ina dubu biyar da azhar zuwa la'asar ina yin dubu biyu bayan la'asar zuwa magariba ina yin dubu biyu wannan na kasance ina yin haka tsawon lokaci to bayan la'asar nan bakin masallacin da nake ba da sallah wanda ya kuma masiri imamu malik ibn anas radiyallahu anhu kowane lokaci lokacin da ba a kewaye shi ba shi na karami karfe biyar da rabi na zo na zama ina zikirin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. a tsawon lokaci sai ga mutum fari mai fararen kaya da malafa da hula da sanda ra'ayin aini yana gwada min cewa shi manzon Allah na sallallahu alaihi wa sallam. ina yi ina yi Allah ya taɓa faɗa ba kowa ba ranar juma'a irin rana ta yau na kuma ina wannan zikirin ina salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai gashi ya kusanto kaɗan ya ƙetaro ginin masallacin nan zan farawa kenan kunna ɗaga idanuna sai na gane shi ra'ayin aini wallahi na ce a a'udhu billahi minash shaitanir rajim fara wannan isti'aza sai ya waiga baya da baya haka shina dariya shina tafiya na ci gaba da isti'aza wallahi bai waiwaya ba ya koma da baya da baya shina dariya shina dariya abin da ya gita ya ita ta kwadi. rawanin da marwan nan ta kwadi. rawanin nan ya kwadi. min mike tsaye salatin da bai isuwa ba kenan hankali na ya tashi na dawo ban koma masallacin nan ba sai lokacin da za a yi sallar magariba sannan je na faɗa wani mallami na na koma faɗa wani mallami na karshen da na dawo wajen shekin malamin mu masanin hadisi malamin bello wani ce mai ga abin da ya faru Mala ana ganin shedan yake ana ko ganin shedan ce ga abin da ya faru ga yake lalle shedan na dan imamu malik radiyallahu anhu ya gane shi hayya mai sanda jama'a kun ji wannan babu mai musu cewa ya ga wani abu kuma wallahi da suke cewa sun ga wani abu da gasken ne sun gani amma yanzu wannan kun ga salati ya daji yana sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aljani da kake gani tashakkulin kowace irin halitta yana iya yi shi yasa mu ga a hadisin annabi sai ce fa inna shaytanu la yatamassalu fi surati Manzan Allah ne kadai bai sai ya dauki surar sa ba ya sa ma kai shi yanzu wannan ba mai shakka yanzu kun ga in banda Allah ya tsare shi da aka zama su a can rikici da shi cikin mutane shi yana annaba na zuwa gurin shi ana karya ne shi kuma ya ga wani abu da gaske ne ya gani ana ƙaryata shi shi kuma ya dage iya gaske shi yake annabi yana zuwa bari mu tafi dalili na gaba mutane su ji ga Yusuf Ali na Kano yana faɗa cewa annabi ya zo ya karantar da shi Qur'ani daga bango zuwa bango billahi alaikum idan ba aljani ba dama kuwa ya san sallallahu alaihi wasallam shi karantar da ni ne eh, farko abin nan cewa gindin wata bishiya mai kama da alilli ba yana da rawani da riga irin ta sojan? tun daga alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min jinnati wan nas yana fara ina fara wa amma bi da rabbika fa haddith ya ce man kazzaba alaiya muta'ammidan to kun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yazo ya karantar da shi Qur'ani daga bango zuwa bango a daidai lokacin da bayan annabin ya bar duniya wata matsala na faruwa ta ilimi cikin sahabban shi wane ya ce kaza wane ya kaza amma annabi bai taba fitowa ya ma wani magana ga ce kai ka sauka akan fahimtar ka wannan fahimtar ita ce daidai sai ya taho garin kano wajen shekara dubu sai ya taso ya koma man qur'ani dama yusuf aliba yana da alaƙa da aljanu ba to billahi allazi la illa wannan abin da yake gani aljini yake gani to nafsul waqt abinda kuka ga ya faɗa a nan ya ce annabi ya zo ya koya mai ƙwar'ani abinda shi ma shi ibrahim ya faɗa a diwani kenan ya ce ra'aitu rasulallahi jaharan wa ya ƙazatan Farisa, an zakar mahallu mahalluhu ya ce annabi ya gan shi kiri da muzu a faransa ku duba ku gani ba mutanen da ke rayuwa a makka da madina ko sun yi mafarkin annabi ba su haɗuwa da annabi don allah in ba aljani ba ta yaya za a yi a ce a rasa haɗuwa da kaje a faransa duk inda kuma hotel ɗin da kaje sai ka ta da mutum a wajen saboda suna ganin wani abu kuma shi wa abdulkadir jilani aljani ya zo masa ya ce masa shi Allah ne Allah ya taimake shi ya ce masa ta irin wannan hanyar na fatar da malamai da yawa to ta irin wannan hanyar ne shi dan yake zuwa wasu da ka wasu daga gaske ne suna ganin wani abu amma ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke gani ba wallahi ba yadda za a Yusuf Ali annabi ya zo ya karantar da shi ƙwar'ani daga bango zuwa bango bayan ya bar duniya matsala na faruwa cikin sahabban shi ya kasa tasowa ya warware matsalar sai ya taho garin kano ya koya ma wani ƙwar'ani daga bango zuwa bango bari ku ji cikin baitukan da na kawo wani je ce aini jahili ne abin da ke nuna cewa jahili ne ni wannan baitin ai ma gane ma'anar shi ba ba abinda ake nufi ba kenan zan kunna shi yanzu sannan kuma zan ƙara tafiya in sake ainihin wato kunna shi da labarin ku ji abinda wannan mutumin shi kuma yake faɗa a nan wajen lokacin da yake faɗar A kuma kashe abokan kallafi a tsara da dukkan asarai ya san shehu ibrahim idan kai baka san shi baka zabe ni ba ka tuba shehu ibrahim ya san shehun wato sai shehi ne idan rabba ya kunu ka ahmad idan ya tarbiyyanci mutum sai zama kamar shehu ahmad bin jari ne bai ba ta kallama kana misal ahmad ya ce idan ya zance kuma kai ka ce bala asmai ne wajen zance da daɗin murya da saurin shirya magana da saurin ba da amsa wannan shawu zai ce zai taho kano yayin su suka ce shawu yau ba cikin da za shi kano ana zaune kawai sai ga tafi ya zo zai huce sai ya sako tana sakowa sai shawu ya ce ku je ku gaya masu dokin jirgin da za su dauke su kai na najeriya aka zo aka yi amince suka ce ku gaya wa shehu ya haƙuri ba ba ku yi haƙuri ba jirgi ne na ɗiban fasinja ba jirgin yaƙi ne mu sojoji ne mun zo za mu wuce ne ya lalace jirgin muka zo ku mu gyara ku gaya bayan haƙuri aka zo aka gaya shehu shehu yadda ku gaya mu sai maka su dauke da haka aka zo da shehu suka ce Ka kaga zan duk gaba ɗaya makaman yaƙi ne ba inda za ka zo na ba kujera sai dai ga wani akwati in za ka yi zama a kai to amma ka sani cikin akwatin sai an sashi ne da bindiga shehu ya ce za ki zama a sashi kan a ne yau ya zauna suka zo mafi aka zo lagos aka zo kano aka je je wani ibrahim kano mai masaukin yan senegal suka gana da shi ya ce ni abokin sarkin garin nan ne to shehu shi kada ya je sai ka shi sayar da kansa babu ɗan rakiya sai dai ɗan rakiyarsa annabi muhammadu kuma ya ce ha faƙani min kaula al'aminu fa hawa amirul lahi la aminu tun daga kaula in na fara tafiya a aminu ne abokin tafiya ta shehu aminu sai ce fa hawa aminu lahi annabi muhammad da kun ji wannan baitin ne wannan malamin da ya karanta na sa'a nan da yake mutanen nan wasu daga cikinsu ba adilai ba ne sai suka gudu sai suka je suka ce an yi jahili ne ban yi karatu ma wa wannan Aminu da ya faɗa fa huwa aminun lahi la aminu suka ce ai Aminu nan ɗan shehu ibrahim ne ne jahili ban gane ka shi fa malamin fa da ya fa ja baitin haka ba su ce jahili ba ne to dan allah in dai ba aljani ba ta yaya za a ce mutum ya taso daga kaula a zai zo najeriya kuma wai annabi muhammad ne ɗan rakiyarsa ya za haka bai taɓa yi wa bari mu ci gaba da karatu akwai abubuwa da ya kamata mu je kansu saboda yanayi na ainihin wato lokaci Jiya mun fara magana akan kalman fasayarani da malamai suka ainihin wato yi magana a kanta fil ya kara yanzu daga mai saurari ya riga ya gama fahimtar cewa abu katada da abu huraira rawi ɗaya abu salama shi ya ruwaito ta hanyar abu da shi ya ruwaito ta hanyar al abu huraira shi ya kawo wayan fasayarani fil tsada da auka anna mara ra'ani fil tsada shi ya kawo kuma ruwayan faqadar Alhaka don ya nuna maka cewa wancan fasayarani fil tsada da auka anna mara ra'ani fil tsada tana ɗaukar ma'anan kayi mafarki na gaskiya shi ne al alhaka. da haka yanzu tun da sun ce a kawo magabaci to magabacin da shi ya rahoto hadisin ɗalibin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo hadisin a haka kuma haka yake cikin sahihi muslim al-imamu muslim wato al-imamu an-nawawi Allah ya ji kansa da yazo a mujalladi na biyar shafi na 200 shafi na talatin da shida. shi ma da ya kawo marar ani fil manami fa sayrani fil yaqala aw ka anna mara ani fil yaqala sai yace qala al ulama malami sun ce in kana al waqi'u fi nafs al amri in waqi ya kasance a daidai wannan kuma lokacin fa ka anna mara ani sai ce fa huwa ka qawlihi sallallahu alaihi wa sallama fa qad ra'ani aw fa qad al haqqa yadda yace kenan malamai sun ce shi ne. a lokaci daya ruwayan faka annama ra'ani daidai take da faqadar ra'ani aw alhaka. al-haqqa kama sabaka tafsir ce wa in kana fasayarani ya yaqala sai ce malamai sun yi maganganu guda uku yace na farko almuradu bihi ahlu asrihi mutanen zamanin manzon Allah akwai malaman da suka ba da wannan fassara wa ma'anahu anna man ra'ahu fil nawm duk wanda ya ga annabi a zamanin sa ولم يكن هاجر يوفقه الله تعالى لهجرته bai hijira ba to Allah zai masa taufiki wajen yin hijira yaje da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu fil yaqazati iyanan yaga annabin ido da ido wannan ita ce ma'ana ta ɗaya. ma'ana ta biyu shine ma'ana annahu yara tasdiqa tilka ru'ya zai ga gaskata wannan mafarki fil yaqzati a farki fi daril akhirah a gidan lahira da annahu ya fil akhirati domin a lahira zai ga wa yara fil akhirati jami'u ummati baki din al'ummar annaba za su ga manzan Allah man ra'ahu Duniya dunya wa man lam yara wanda ya ganshi da wanda bai ganshi ba za su ganshi ma'ana ta uku yace yarahu fil akhirah sai yace ya khassatihi fil qurbi wannan gani ne wanda zai saka samu kusanci da manzan Allah wa usulin shafa'ati da kuma samun ceton manzan Allah haka ya kawo fuska guda uku bayan na riga na hallale matsalar a baya abin da sa na sake dawo da wannan fassarar da dalili guda ɗaya ne cikin su akwai wanda yake babu yadda za a yi kalmar fasiyarani fil ya ta iya ɗaukar lahira to mu tafi tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al-Imam Tirmidhi ya kawo karkashin faɗin Allah ta'ala Umar bushra fil Hayati Duniya. jiya mun kawo wannan hadisin a cikin sunan Tirmidhi Ibn maja ya kawo shi a babin ru'ya as ya raha al-muslim aw turalahu babin da ke maganan mafarki mai kyau wanda musulmi zai gani ko wani shi ya zo ya baka labari a daga abin salama shi abin salama fa an ubbada ta bin samin qala yace sa'altu rasulullahi an su subhanahu lahum al-bushra fil hayati duniya, wa fil akhirah yace hiya ar-ru'ya as-salihah ita ce mafarki na gaskiya yara al-muslimu aw turalahu wanda musulmi zai gani ko wani a nuna masa a madadinsa al maliku ya kawo a cikin muwadda tashi babu ma ja'a fi ru'ya ya kawo haddasa ni an maliki an an hisham bin urwa an abihi annahu kana yaqulu fi hadhihi al-aya lahum al-bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah سيتي هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له mafarki mai kyau da za ka yi kowane ya mafarki mai kyau shi ya gani ya zo ya baka labari ga abin da ya yi mafarki ana faɗa a kanka musnadu darimi haka ya kawo shi babu qaulihi ta'ala lahumul bushra fil hayatid dunya da ya kawo daga abi salama hadisi na 2182 qultu lati ya nabiyallahi qaulul qaulullahi lahumul bushra fil hayatid dunya qala yati sa'alatni wa sa'altani an shay'in ma sa'alani anhu ahadun qablaka aw ahadun min ummati ka tambaye ni tambayar da ba wanda ya tambaye ni cikin wannan al'ummar kafin kai annabi ya ce ita ce mafarki ne ke wanda mutum zai gani haka ya zo cikin al-mustadrak ala sahihain na hakim a hadisi mai 8,179 haka ya zo cikin littafin musnad al-imam ahmad wato haka ya zo cikin waɗannan littattafan to jama'a idan muka lura da fassarar da annabi yema ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى ضد وليا سنة سوى cewa لمن سنة كي وليي sahabban manzan Allah da tabi'ai da tabi'ut tabi'in dubba duk ba malaman su ne waliyai shi yasa wani daga cikin ta'arifin waliyi ma dole sai ka zama kyakkyawa a waje sannan ka zama kyakkyawa a ciki wannan yana cikin abinda suka faɗa wannan littafin firiya da tafsir ne na shehu ibrahim idan mutum yana da shi ya je ya duba mujalladi na uku gashi idan ka duba shafi na tasa'in da biyu shi kanshi shehu ibrahim da ya kawo wannan ayin lahumul bushra fil hayatid duniya gashi a daidai nan wajen sai ya ce fuskar fi hadisi sahahu al-hakimu بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له an fassara ta da mafarki mai kyau wanda za gani a duniya a cikin baccinka sannan a yi maka albishir wato ko kuma wani ya yi mafarkin ya zo ya faɗa maka to idan ka tattara a duk duniya ga baki ne babu mafarki da za ka yi ingantacce wato wanda ya fi kowane mafarki alheri kamar mafarkin ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan malaman da suka ce wannan wato fasayarani fil yaqada sai ya zamanto ganin annabi bushara ne a duniya cewa zaka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a lahira a aljanna domin aya ta ce lahumul bushara fil hayatid dunya wa fil akhirah shi ma shehu ibrahim haka ya faɗa yake bil jannati was sawabi a lahira kana da aljanna kana da kuma ainihin wato sakamako haka ya faɗa a wannan ainihin wato littafin da haka wanda suka ce yana iya ɗaukar lahira kakka ɗauka cewa magana ce da aka yi ta daka a'a hadisin manzon Allah ne ya nuna cewa mafarki mai kyau babu kuma mafarki mai kyau a duniya kamar mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma inda rikicinmu yake yanzu maganan wani mutum yanzu ya zai ce mana ya haɗu da annabi wannan renin hankali ne ba za kuma mu taɓa iya karɓarsa ba wannan shi ne kafin mu ci gaba wannan littafin za a ga sunansa masu موسوعة تفسير الرؤيا wa في دول wa والسنة wa fatawa wa adabu wanda. wani babban malami ya rubuta ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya rubuta kamar yadda aka abin nan ɗin littafin fassarar mafarki aka abin nan ɗin shi zuwa ga al'imam ibn sirina to haka da ya rubuta wannan littafin wannan ainihin wato malamin da ya rubuta wannan littafin ina so in je kan wata matsala ne kaɗai ƙwaya ɗaya lokacin da ya zo ru'ayatul rasul ganin manzon Allah fa da ya tashi zai fassara fa sai da ya fassara shi ya kai ta fuska guda goma sha tara yace zaka iya ganin mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace rubbama ta ala al-hazar ba mamaki annabi yana maka gargadi da kashedi ne min tarki dinihi wa sunnatihi akan barin addinin sa da sunnarsa sai ya kawo cewa qala Allahu ta'ala وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سنيتي ربما سوديوا ذاك يا مبركين كغا النبي تدل على الإيمان برسول الله tana maka nuni ne akan imaninka da manzon Allah da ya faɗi wannan maganar sai ya kawo aya yace Allah ya ce ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يسي وربما زي يدوكا تدل على أن الإيمان به سبب لمغفرة الذنوب wannan ganin da kai wa annabi akan cewa lallai imani ne wanda zai zama maka sababin samun gafaran Allah ga zunubanka yace amanu وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يتي وربما سوديوة تدل على الحب في الله والبغض في الله ذاك إيه مفركين النبي أما أبن ديكي مك بشارة ذاك جنا لا يوك ودن سودن الله رئيدا الله والهرس على قيام الليل da kuma kwaɗayi akan tashi kai sallar dare da ya faɗi wannan maganar sai fi ƙalar Allah ta'ala, Allah ya ce Muhammadun Rasulullah, wallazi na ma'ahu a shidawo alir kufari ruhama ubai na hun, tara hun ruka an su gadon faɗin min lahi wa rijuwala, shi ma hun fi min asar su har ƙarshe. Ya ce rubba masu da yawa, ta dullu ala hamlin mar'ati bi waladin salihin hafizin lissunna. Za ka iya mafarkin kaga annabi, amma abinda mafarkin yake nuna maka zai iya nuna maka cewa Allah zai baka matar da za ta haifi ɗanda zai zo ya kiyaye sunnar manzon Allah ya tsare sai ya bata kariya yace Allah ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ya yace na shida wa rubbama tabillu ala safar zaka iya mafarkin kaga annabi amma tana maka nuni ne akan tafiya mai da umara rasa idan hajji. daga umara zaka yi aikin hajji? sannan warrifa bayyan nasu za ka samu ɗaukaka tsakanin mutane ya ce ƙalallahu ta'ala Allah ya ce subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir na bakwai yace wa rubbama tadullu ala hifz al-qur'an wal fiqh bi ahkamihi zaka iya mafarkin kaga annabi amma abinda yake maka bishara da shi a duniya shine zaka haddata littafin Allah za ka samu fahimtar addini yace qala Allah ta'ala Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yace wa rubbama tadullu ala an-nasr wa ma'rifati al-haqq min al-batil zaka yi mabarkin annabi amma bishara ake maka akan samun nasara da sanin gaskiya wajen ka bambance tsakanin ƙarya da kishiyarta yace qala Allah ta'ala Allah ya ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil Nazira. nadhira nakara yace wa rubbama tadullu ala al-himayati min Allah ta'ala li sahibi ru'ya zaka yi mafarkin ka ga manzon Allah amma abin da mafarkin yake maka bishara tun daga duniya shine zaka samu tsari da kariya ta Allah ga kai da kai wannan mafarkin yace Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abdahu ويخوفونك بالذين من دونه ومن يدل الله فما له من هاد نقوم يتي وربما تدل على البصيرة ذاك إيه مفركين كاغا أنب أما بن يكي نوني شين ذاك سامو بصيرة بأمور الدعوة إلى الله عز وجل أكن الأمر الدعوة ذاك زم قرري أكن سو يتي الله ياتي فأوها إلى عبده ما أوها نقوم شاد يتي ربما تدل على التوبة za ka iya mafarkin ka ga annabi amma yana maka nuni ne akan tuba wal hidaya da shirya wal bu'd an amakin su da nisantar gurare miyagu yace Allah ya ce huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur na goma sha biyu yace wa rubbama tadullu ala al-hadri zaka iya mafarkin ma kaga annabi amma yana maka kashiri da taka tsantsan min akal riba akan cin riba yace Allah ya ce fa illam taf'alu fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi na sha hudu yace wa rubbama tadullu ala al-hazri zaka iya mafarkin ka ga manzon Allah amma abinda take nuni ka tsantsan ake so kai min al-huquqi biz-dhunubi wal ma'asi akan karka fada cikin zunubi da saban Allah yace Allah ya ce tilka hududullahi wa man yuti Allah wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وربما تدل على أن الإيمان بالله ورسوله نشعه ذاك اللي مفركي هنا نونا مكة إيمان لألا دمزن الله والمحافظة على الصلوات الكياي وأكن صلى وأداء الزكاة دباد زكاة يسي الله يسي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكبون na sha biyar ya ce wa rubba ma ta dullu alal hazari za ka iya mafarkin kaga annabi amma tana maka nuni akan ka yi taka tsantsan mini liktida ifiddini akan kirkira cikin addini ya ce Allah ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqam na sha shida ya ce wa ma ta tadullu alal al za ka iya mafarkin kaga annabi amma tana maka gargadi ne yi takadan san min ta amri akan saba umarnin annabi wal da kuma kwadaitawa ala sabr akan hakuri yace Allah ya ce wa abiqullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as Na sha baku wa rubbama tadullu ala al-bu'd an tariqil munharifin wad Za zaka iya mafarkin ka ga manzon Allah amma abinda mafarkin ke nuna maka ka nisanci ka yi nisa daga hanyar waɗanda suke karkatattu ne batattu yadda Allah ya ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushriki na sha takwas yace wa rubbama tudullu ala al-khashyati wal khawfi min Allah zaka iya mafarkin kaga manzon Allah amma abin da yake nuna maka ya zaman to ka samu halatto da Allah duk sanda zaka abu da jin tsoron Allah yace Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ula'ika humul fa'izun sannan na sha tara sai yace rubba ma tadullu ala ru'yatir rasul fil manam akthara min marra so da yawa zaka yi mafarkin annabi sai yasa kuma wannan bishara ce abin zai ta maimaituwa za ta ta ganin annabi a mafarki sai ya kawo hadisin nan marra ani fil manam fa qad ra'ani fa inna shaytana la yastati'u wa la yatamassal fi surati wanda al-imam al-bukhari ya kawo shi cikin karatun nan da muke yi kwanan nan muna samun sakonnin mutane da yawa na fatan alheri waɗanda sun mayi yawan da gaskiyar magana ba za mu iya bibiyar su ba sai dai mutane su yi haƙuri amma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzan Allah fa illan yastajibu laka idan kai kira ka baje jaridini na alqur'ani da sunna kaga mutane sun bi sai ya ce fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum ka sani an koma bin san zuciya kawai da shi kuma ɗan son zuciya babu yadda za ka yi da shi sai dai ka haƙura ka ƙyale shi wannan shi ne amma gaskiya tana nan tana yin halinta ba zan faɗi ko ɗan wani shehi ba ne amma ɗaya daga cikin ‘ya'yan wani shehi ya bugo mu cikin kwanan nan ya ce min ya ji tattaunawar da aka yi ɗaya sannan yana bibiyar karatuttukan nan da ake ya ce wallahi malam barin faɗa maka ya ce na rantse da Allah mu da muka yi karatu muke cikin tafiyar nan ya ce wallahi akwai abin da ya ce kaga wannan maganin cewa ana haɗuwa da annabi kiri da muzan nan ya ce wallahi bakinmu ne kawai ya miƙa wuya ya ce amma wallahi malam zuciyar mu ta ƙi yadda da abu shi haka yake faɗa da haka wannan karatun da muke yanzu sai dai a yi ta musa da fir'auna da Allah ya ce sai jahadu biha wastaqananha anfusuhum gulman wa ulwa da haka wasu yanzu suna karyata mu ne da baki amma wallahi zuciyarsa ta san cewa abin da muke faɗa gaskiya ne ba ƙarya bane amma haka za su karfin hali su daddage su ciccije dole fa sai sun karyata mu sai na ce su wannan dalilin shine dalilin da yasa suka ginawa ɗaliban suka ce duk abin da malami zai yi in kana muridinsu to kakka kuskura kai tambaya wannan littafin gashi littafi ne na muniyatul murid wato wannan littafi na muniyatul murid da suka tashi kawo fasalin da yake da alaka da yadda dalibi ya kamata ya zama yana da mu'amala da shehinsa a ciki da suka tashi kawowa sai suka kawo wa minha yana daga ciki Allah ya atari da alaihi fi ma fa'alahu walau kana zahiruhu haram kakka kuskura ka bujuru wa da ka wani abu ko da zahirin abin haram ne wala ya kula mutum ba zai ce ga shirin sa bali ma fa'alta kada ta malan dan me ka aikata kaza li'anna man qala li shaykhihi lima la yuflihu abadan domin in kaga shehi yayi wani abu da ka ce ta malam wannan abin da aka yi ko akwai dalili na alkur'ani da sunna to ba za ka rabota ba har abada suka ce qad tasduru min ash-shaykh suratun mazmuma yakan faru daga shehi kaga yana abu a zahiri wannan abun fa ya saba ma shari'a amma wahiya mahmudatun fil batin amma kuma a batini abin yana da kyau da haka in kaga shehi ya danna matar wani yana zane da ita to a zahiri sai ga yana zina ta yi a baɗini ba zanen yake ba kama wa ƙa'ar da kaji da ma'a musa alaihi salam wa hito fi hadal ma'ana ƙala ba a dogo suka wa kun inda hukal maiti inda mugassirin yuqallibuhu ma sha huwa musawwi wala ta'tadil fi ma dhahilta min amrihi alayhi fa inna al-ihtilal tanazu wa sallim lahu fi ma tarahu wa lan yakum ala ghayri mashru'in fa thamma mukhadib wa fi qissati al-khidr بقتل غلام والكليم يدافع فلما أبان الصبح الليل سره وصله سام للم حاجد قاطئ حكى سكبنا وكن ككتنشي inda hu a wajen malamanka kalmai inda mugassiri inda mugassirin kamar matacci wajen mai wanke shi yukallibu kaga gawa haka mai wanke ta zai ta jujjuya shi masha a ya ga dama ba huwa yana masa biyayya to haka da dan ɗariƙa ya kamata ya ci gaba ta zama gaban shehu shi yasa kullum zaka da mu shekun nan mu maulan mu ye ye ye ye maulana maulana maulana maulana billahi allazi aka taɓa maulan mu ye ye duniya zai maulana maulana abun fara ake yi kenan ba wala ta da kada ka bujuro fi ma da hilta cikin abin da ka hilta min amri cikin al'amarin shehi alaihi gare shi wa inna lai tara da kaga wani abu baka gane ba ka ce me dalili to tana wannan jahiyya ne musallin lahu ka zamanto kana ne kauya fi ma tarahu cikin duk abin da kaga shehi yayi walau lam yakun koda bai kasance ba ala ghairi mashru'in ba a kai shari'a yakin ba fa san mu kai ka ci gaba da hidima kawai wallahi ɗan ɗari kunnan da muke magana akan su mabiyan wallahi mafi yawancin su kaso ɗari cikin su casa'in da wani abu wallahi da kyakkyawar niyya suke yin wannan abu kuma wallahi kaunarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne yasa suke yin wasu abubuwa da haka an yi amfani da san da mutanen suke wa manzan Allah da kyakkyawar manufarsu da ikhlasan su aka tura su cikin bala'i da haka dole ne ka tausaya wa mutanen mu ka tsamo su daga cikin wannan bala'i shi yasa wanda zai tura ka cikin wannan aqidar farko sai ya fara gina maka cewa dama dole duk abin da ya faɗa ka bi kawai to daga nan shi kenan duk abin da shi yasa ya faɗa ya ce wallahi malam mu kammala muke tafiyar nan wallahi faɗa ake amma wallahi zuciyar mu ta ja da abin nan daga duk wanda ka ga yanzu ya ci gaba da gardama da kace na shi to sai dai abin da Allah ya faɗa cewa wajen hadu biha wa sai kanin ha an zulman wa ulwa bakin zai daure ce kariya miki amma wallahi zuciyar ta tabbatar da cewa abin da muke faɗa gaskiya ne ko yanzu wannan abin da na faɗa na ce haka aka gina ɗaliban ko shi ma ƙarya ne ba ga littafin ba haka ake wannan shi ne matsala ta gaba bari mu tafi matsala ta gaba mu ci gaba da karatu da haka na san sha Allah wannan matsalar zan kawo hadisi kwaya ɗaya yanzu hadisi ya tabbata cikin littafin musnad na al'imamu ahmad ya kawo shi hadisi na dubu da da goma. bin abi jamila daga yazid al-farisi ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama fin naumi zaman bin Abbasi. na ga annabi a zaman a bafarki a zamanin manzon Allah qala ya ce wa kane Yazidu. yaktubu al-masahifa yazid yana rubuta Masahifa. qala sai ce fa qultu li ibn abbas sai na ce abdullahi dan abbas inni ra'aytu rasulullahi fi an-naw ni fa na ga annabi jiya a bacci qala sai qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa inna ash-shaytana la yastafi'u an yatashabbaha bi shedan bai sai kama da ni ba famar ra'ani fin nau wanda ya ganna a cikin bacci fa kada ra'ani ya ganni sai ce fa hal tastati an tan'ata lana hadha ar-rajul alladhi Za ka iya siffanta mana wannan mutumin da ka gani qala qultu na sai nace eh ra'aytu rajulayn rajulan bayna ar yace zan iya siffanta maka shi tsakanin wato mutane guda biyu in na gansu tsakanin wannan da wannan to sai ya fara faɗa siffar annabi yana jismuhu wa lahamuhu asmaru ila bayani hasanul madhaki yana da kyan wajen dariya akhalul ainaini jamilul zawahirul wajhi kada mal aslihiyatu jeman sa ya tuka min hadhihi ila hadhihi yana nufin fuskar sa kada tamla'u naharahu qala awfu awfu yati la adri ma kana hadha ma ma kana ma hadha an-nahar ni ban san wani irin sifanta yake ta yi haka ba qala sai yace fa qala ibn abbas sai abdullah dan abbas yace laura aita hofil ya ƙazati da a ce ka ga manzan Allah a farki ku dubi wayan nan ku gani ya ce laura aita hu da a ce ka ga annabi fil ya ƙazata a farki matsata ata an tan'ata hu fauka zalika ba za ka iya siffanta annabi sama da haka ma kun ga da ana ganin manzan Allah iri da muzu ne ma'anar hadisin sai abdullahi dan abbas yake masa to jira ba dai ka ga annaba a bacci ba eh to yadda ka gan shi a barci ka jira za ku haɗu da shi za ku ilta ƙa'us ne ne za a yi kicibus amma min babin amanatar ilmi a ibn hajar cikin fatuhul bari da ya kawo hadisin nan sai ya ce wa sanaduhu jayyid sanadin isnadin jayyid ga wannan littafin shama'il muhammadiyya na al-imam tirmidhi in ka je ka duba karshe zaka ga ya kawo shi da ya kawo wannan hadisin cikin shama'il a babin ru'uya amma shi wannan yazid al-farisi malamai suna da maganganu a kansa shi yasa ibn ya ce hadisin jayyid ne a babin amana ta ilimi akwai malaman da suka ce hadisin ma bai inganta yanzu kaga inda daras ɗaya bangaren ne suka samu ilimin wannan abin da zai karfafa hujjarsu da ba ruwansa kawai za su tsaya ne tun da ibn hadar kuwa ya san girmansa da dalalarsa a ilimin hadisi ya ce ma abu wa sanadu jayyid sanadin hadisin jayyid ne to da dagewa za su ai ba wanda ya isa amma hadisin yana da mutaba'a da shawahid din da zai iya zama jayyid amma kuma malaman da suka ce hadisin bai inganta ba a babun amana ta ilimi dole mu faɗa abin da dan kada wani ya je ya yi wani ba sai ya ce to gaji ma ai an ma hadisin bai inganta ba shi yasa al-imam tirmidhi da ya gama sai ya ce idza bulita bil qada'i fa alayka bil inda za a jarrabe ka da shugabanci da alƙalanci ya ce kalli lizinci hadisan manzan Allah sannan ya kawo ya ce haddasana Muhammad bin Ali haddasana Nasr bin Auna an ibn Sirina ibn Sirina ya ce haza hadha hadisi din wannan ilimin da kake gani na hadisi addini ne manzuru amman ta'khuduna dinakum ku kalla ku gani daga wa za ku karba hadisin ku anan wajen tazo. na ci karo da wata magana ta shehu ɗahir bauchi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi da lafiya ina so in kunna ta yanzu kun ga matsala ta hadisi matsala ta tafsiri sai a ce a koma wajen malaman tafsiri su za warware ta ta kira a haka su kansu matsalarsa ta tasawu haka suke ganin wanda ba fannin shi bane bai kamata ya shiga ba amma matsala ta hadisi yanzu a wannan bangaren kowa malamin kai shi ne sai mutum ya ɗauko ruwa ya ƙwaya ɗaya ya makale mata dan yana so ya gina aƙidarsa a kanta bari mu ɗan saurari wani abu ne wanda ba shi da yawa shi shehi misali kawai yake bayarwa sai mu ji daidai wannan wani abu tsakani ba amma tsakanin annabi Musa sai mu ji daidai wannan gabar idan muka ji daidai wannan gabar kawai sai mu wuce ta don ku ji me ya faɗa a daidai wannan ainihin wato gaba da na yi ina godiya da an ka zaɓe mun ga na mafi yana ba da shawara a wurin ɗaurin ta. ibrahim da sun yi bara da ta kudu ta aiki shi wajen shehun borno ne ka gaya wa shehun borno ai shi gumi ya san wani sai suka taru akan wata kira'a suka ce sai suka taru a kan wata kira akwai wasu malamai da ake kira su ƙurra'u a sab'a ko ashara sai suka taru a kan wata a suka ce mutawatira ce sahin ya ce ya tabbata in ko suka ce wannan ba ƙur'ani bane ba ƙur'ani bane mutane ne kuma su ba ba bane Allah ya ɗora su ya wakilta zakan wannan haka hadisi Allah ya ɗora su da wajen su Buhari da Muslim da Abu da sauransu to in ji wannan hadisin maganar Allah ne ya zama maganar annabi ne ya tabbata in zama maganar annabi ya zama maganar banza kuma to kun shehi yana magana a nan. matsalar hadisi idan sa Imam Bukhari da waye da waye suka ce kaza ta tabbata to ku duba ku gani sai da na kawo malami daidai har guda goma wanda suka buɗe ma hadisan Bukhari babi hadisan nan duka hadda mai wannan littafin al-Imam Tirmidhi sun kawo hadisan nan a babin ganin annaba a mafarki to da matsala ce ta hadisi ɗayan uku ne ko dai mu ɗauka malaman nan ba su gane hadisan da suka ruwaito ba ko dai mu ɗauka babukan da suka buɗe shi ne ma'anar hadisan ko mu ɗauka cewa maciya amanar addini ne ya cancanta su buɗewa hadisan Bukhari babin ana ganin annabi ya kazatan amma su tafi ko kuma ya zaman to malamansa daga baya da suka zo sun ma fi malaman hadisan gane hadisan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai wuce haka bari mu tafi gaba ta gaba ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna haka cewa ganin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kazatan ba zai yiwu ba saboda dalilai kamar haka na farko annabi ya dawo duniya a ci gaba da rayuwa da shi wannan mustahili ne ba ma zai yi ba don me don ya doki nasoshin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala tun annabin yana da rai a rayuwarsa ta makka da madina kafin ya batta a shekara ashirin da uku Allah ya ce mana wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammad manzo ne daga Allah sai ce kada khalat min da rusul manzanni da yawa sun wuce kafin manzan Allah Allah ya ce a in mata yanzu idan annabi ya mutu au qutilan qalaftum ala aqabikum Ku aka kashe shi a wajen addini za ku juya ba ku bar addinin musulunci Allah ya ƙara kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa ma ja'alna li basharin min qablika al ba mu sanya wani mutum a duniya ba cewa zai dawwama a in mitta fa khalidun idan su kai ka mutu da suna ta kokarin sai ka mutu su za su dawwama ne kamar yanzu wanda suke ganin na tsaya masa a gaba yanzu da wasu ba suna ganin malam Jafar bane ya tsaya masa gaba ko malam Albani ko na tafi ma wasu sai sun zo sunnar ce ba ka so kana ji dama tsara rawi ya ce ko kun ki ko kun so sai kun ga ana Qur'ani da hadisi a kasan nan wallahi Allah sai ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un sannan Allah ya ƙara kallon annabi Muhammad ya ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu wanda suka tsaya dare da rana ba su da wani kokari su ma sai ka mutu su ma za su mutu kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasifuna al-imam al-bukhari ya kawo hadisi babu qaulin nabi law kuntum muttakidan khalilan hadisi na 3667 nana aisha matar annabi muhammad wacce ƙarshen abin da annabi ya bar duniya ya haɗu da shi shine yawunta da nashi ta tattauna asuwaki ta bashi ya sa a bakin shi yana ƙarƙashin yana jingina a ƙirjinta da cinyoyinta wanda take faɗa Allah ya ƙara mata yadda ta ce yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi mu manzon Allah ya mutu a ɗaki na a ranar kwana na wa bainar sahari wa nahari tsakanin kirjina da shinyata sannan kuma karshen abin da annabi ya bar duniya ya koma ya wuna da nashi ya haɗu to matar annabi muhammad take cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mata annabi ya mutu yanzu a cikinsu akwai marasa ladabi da marasa tarbiyya wanda suke kallo su ce duk wanda ya ce annabi ya mutu jahili ne yanzu a kuke ce ma jahilai dukkan ku da annabi kun kai matar annabin ne dukkan ku da annabi kun kai sai da na abubakar ba abubakar bai so sani abubakar yana gonar gonarsa a sunu قال kala Umar. Umar ya عمر عمر يمين يتي والله ما مات رسول الله da Allah manzan Allah bai mutu ba. wa qala umar qalat take ta umar yace wallahi ma kana yaqu fi nafsi illa da ka yace wallahi ba abin da ya faru a raina kawai ni ina jin manzon Allah bai mutu ba saboda wallahi duk bala'in duniya in ba tashin alkiyama ba babu bala'in da ya kai mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wala yab'athannahu Allah lalle Allah zai tashi fa la yaqta anna aydiya rijalin wa arjulahum sai ya yanke hannun wasu mazaje da kafafunsu yanzu cikin abin da wata mace ce fata fata take tana bibiyan karatuttukan nan sai yanzu ta fahimci dalilan da ya sa malaman su suka yi katanga kullum suke cewa kar a saurare mu akwai wanda suka ce wa wasu ne muke da shi a baki da zarar mutum ya fara sauraron mu billahi allazi da sai a fa'an bin wato shi yasa iya gudun ka iyala ka ba ka ake ba fa ja'a abubakar sai abubakar ya zo فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه da فقبله Ya النبي انا رفد الكفن يسنبنجي قال يتي ابي انت وامي زدت حي وميتا yace baba na da mama ta su zama fansa gare ka ya rasulullahi kana da tsare kana da tsarki bayan ka mutu kana da tsarki kana da rai kai shi kake bayan ka mutu kan shi kake sai yace wallazi nafsi biyadihi la yubi'uka Allahu al-mawt kayna abadan yace na rantse da Allah Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba ya ثم خرج فقال يا da الحالف على fito. Ya yace masa na Umar ya kai mai rantsuwa da Allah cewa annabi bai mutu ba tsaya ma ta kallama Abubakar jalasa lokacin da Abubakar yi magana Umar ya zauna fa hamidallah Abubakar wa asna alaihi sai na bakare hamun barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ba Allah ya gode ma Allah ya wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wasallam wa qala yati ala man kana ya abu muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan qad mata duk wanda ke bautawa annabi muhammad ya mutu ku duba fa ku gani sayyidina abubakar duk wanda yanzu ya zo ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ko ya zamanto makaryaci ne ko kuma ya zamanto dan fuwan nayin ko mahaukaci amma ba wani mutum a doron duniyar nan musulmi mumini da zai yi da'awar cewa ya fi abubakar kaunar manzon Allah sai ya ce wa man kana ya abdullah fa inna Allah hayyul la yamutu ya kawo ya kafa hujja da waɗannan ayo ciki wannan ayar Allah da yake la yarzuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula ba za su dandana wata mutuwa ba sai mutuwa ta farko wa qafum azabal wannan shi abu na farko Qur'ani dama ya tabbatar da manzon Allah zai mutu kuma ya mutu kuma za mu zo mu tabbatar da cewa lallai mutuwar annabi ba daidai take da rabuwar mutane ba da matsayin annabi ko ya koma zuwa ga Allah da wannan abun suna amfani da shi su rufe jahilai su ce ai mun ce annabi mutum ne kamar kuwa? kuma za ku ga shi yasa babu wani dan wata aqida yanzu da ya isa wanda ya kamata kai in tuhume kai zaman to kake tuhuma wallahi baka isa ba al-imam al-bukhari ya ƙara buɗe babu dukuli alal mayyit ba'da al-maut idan ukhrij fi aqfani babun da ke magana shiga wajen matacci bayan ya mutu in aka shigar da shi cikin likafaninsa sannan in ƙara kawo babu mardin nabi sallallahu alaihi wasallam fatihi babu rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da mutuwarsa ya kafa hujja da wannan ayar wannan shi ne ƙur'ani ya tabbatar da cewa annabi ya mutu ijma'in sahabban manzan Allah ne cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu cikin waɗanda suka tabbatar da cewa annabi ya mutu akwai wannan littafin kunga wannan littafin sunansa ar-rasul wato siratul rasul al-a'zam sallallahu alaihi wasallam wanda ya rubuta littafin nan Sheikh Sharif shi ya rubuta littafin nan Al-Husaini a Al-Juz'ur Rabi' na dinsa anan ya bude mautin Nabi sallallahu alaihi wasallama fi baiti Aisha mutuwar Annabi amma har ya gama tarihin Annabi mujalladi huɗu. bai kuma zo shi ma ya bude babi ba ganin Annabi kiriya ya bayan ya koma zuwa Allah ya kawo dalilai dan ya san in ya bude ya rubuta matsala ce da watakila littafin zai shiga hannun masu karatu da kuma matsala ce da yana buƙatar sai ya kare matsalar wannan shine abinda manzan ainihin wato rubuta ya kawo wato yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ɗaya daga cikin dalilan da suke kafa hujja da shi cewa za a dawo duniya kuma wa'annan wannan kwashe-kwashen da suka je suka kwaso a cikin littafin al'imamu suwidi wannan littafin kun gan shi na tanwirin halak duk abin da suke kwasowa na dalili wajen sai sun kara matsalan nan a ciki suka je suka fiyo suka kwaso hatta wa'annan ayoyin guda biyar wajen istilali da su cewa za a dawo a gaman zan Allah al-Imam shi ya fara ko ku ɗauka cewa ai wani dalili kuka kawo ko wani hujja kuka kawo hissa ta farko duka a cikin suratul baqara wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun shine waje na daya waje na biyu shine wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktubun wutuna lokacin da wa'yantan sun ce annabi Musa lan nu'mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba hatta na Allah jaharatan sai Allah ya fito kiri da mazuman ganshi fa aka da su musa'iqatu Allah ya turo tsawa ta kashe su wa antum tanzurun Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun waje na biyu shine wa idh qataltum nafsan mufaddara'atun fiha ku tuna lokacin da kuka yi kitan rai wannan ya tunkuɗa mu wannan wannan ya tunkuɗa mu wannan Allah ya ce musu wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fito da abin da kuka boye Allah ya ce fa qul nadribuhu bi haka kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun sai summa qasat qulubukum min ba'd zalika waje na uku shine alam tar ila alladhi hadi ibrahim fi rabbih wa alam tar ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadar al-maut sun fita su dubu ko dubanne suna don tsoron mutuwa sai Allah ya ce fa qala lahum Allahu mutu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 to yadda za mu warware wannan matsalar shi ne. duk musulmi ya yarda cewa suratul fatiha ita ce ummul qur'an ita ce ummul kitab suratul fatiha ga baki ɗaya kuma duk malaman tafsiri sun yarda cewa kanun labarai na alqur'ani ita ta ƙunshe su abinda alqur'anin ya ƙunsa ga baki ɗaya labaran yake bayarwa wanda kanun labaran suratul fatiha ta kunshe su idan muka duba a cikin suratul fatiha bayan alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim me na gaba shine maliki yawmiddin Allah ya faɗa dama a cikin suratul fatiha ya ce shi ya mallaki ranar sakamako a cikin mallakarsa da yana ranar sakamako akwai wanda suke inkarin cewa idan an mutu a tada a mutane a yi musu hisabi wannan ba zai yi ba to ne Allah ya ba da labarin nan guri biyar ga wanda suke ganin hakan ba zai yi ba cewa fa gashi mutum a duniya ya kashe wasu ya rayar da wasu don ya nuna wa duniya cewa yana da iko duk wanda ya mutu ya tayar da shi shi yasa ɗaya daga cikin isoshin zamu ga Allah ya ce wa idza qataltum nafsan fadara atufiya ku tuna lokacin da aka kisan kai wannan su ce wane ne wannan su ce wane ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa in qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun da yake fa kullu nadribuhu bi ba'dihi sai ce kadhalika yuhi Allahu al-mauta kaman yadda ko wannan ya mutu Allah ya tayar da shi to dukkan wanda ya mutu haka Allah bai tashe shi ya je gaban Allah ya tsaya wannan duka yana komawa ne zuwa ga wancan abin da Allah ya faɗa maka a suratul Fatiha na maliki yawon dini ko maliki yawmin dini sai ce masa kazalika yuhillahu al-mauta idan ko wannan ya mutu ba abu bane mai wahala Allah ya tayar da shi wa yurikum to haka Allah zai nuna muku ayoyinsa la'allakum da don ku zamanto mutane masu hankali wannan abin da ya faru ni ba na nan ba ka nan ka bai nan kowa bai nan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da matsalar ma ta faru shi kanshi bai sani ba amma daga baya Allah da ya zo ya ɗauko ba shi labarin duk wata al'umma sai ya ce masa a surata Ali Imrana zalika min anba'il ghaibi nuhihi Ka wannan labari ne muka ɗauko maka shi daga taskar gaibo muke baka wa ma kunta dai, ai baka wadan idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yaqulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yaktasimun sannan da ya ba shi labarin annabi nuhu da ya gama haka ya ce masa tilka min anba'il ghaibi wannan labari ne muka ɗauko maka shi daga taskar ghaibi muke baka labari ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri baka san labarin ba da kai da mutanenka amma kai hakuri kyakkyawan ƙarshe ya tabbata ga masu tsoron Allah ne za mu ga cewa haka Allah ya ƙara faɗa a cikin suratu hud a aya ta ɗari kafin ya gama sai ce zalika min an ba'il ƙura wannan yana cikin labari na garuwa da muke baka sai ce na kusuhu alaika min mu wahasi muke baka akwai alƙaryar da mun hallaka ta amma mun bar a tsaya ko wacce mun girbe ta sannan da Allah ya tafi ƙarshe ya ce wa kullum na kusu alaika min an ba'il rusul duka wa'annan labaran manzannin mana baka ne ma sabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa maw'idatun wa dhikra lil mu'minina sannan haka Allah ya ce masa a suratu Yusuf da ya gama bashi labari zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون sannan Allah ya ce masa kazalika na kusu alaika min an ma ƙadi sabaka wa ƙadi ati na zikira kaga labari ne na gaibu abu ya faru shi kan shi manzon Allah bai sani ba Allah yanzu ya bashi labari ga abin da ya faru nin da kai ya lazimce mu duk lokacin da Allah ya ba annabi wani labari wanda shi ma bai nan aka faɗa ne dole ne imani da shi amma ka kawo mana inda kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce zai ci gaba da tayar da wani bayan ya mutu ya sake dawowa ya ci gaba da rayuwa a duniya bayan annabi ka faɗi sai su kawo cewa ai Allah bai da ikon ya haka yana da iko kamar yadda na faɗa ma wancan yanzu duk wanda ka ce masa Allah subhanahu wata'ala zai mayar da shehun shi ya dawo shi shi ya koma shi shi zaka ga zai ka kare na mai hankali kuma yanzu dan Allah yadda yanzu aka ɗauki matsalar annabin nan aka mai da ita yau duk wani mai kuɗi a Najeriya wanda yake harkar dariƙan nan da wani shiri kawai da safe zai tashi ya miƙa ya ce a a karama kallahu ranka ya daɗe jiya fara da daddare wato ma'aiki ya zo sallallahu alaihi wasallam mun yi magana da shi a cikin kuɗin nan naka fa ya ce ka kawo wata miliyan ɗari biyar za a yi wata hidima da ita ta addini sannan cikin matanka guda hudu ya kyalla ya ga wacce tafi kyau kuma ya fahimci ita ka fi so yace kuma mun yi magana da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai cikin matan nan taka wato akwai alheri ka sake ta ne aure ta duk wanda ka faɗa mu haka a cikin kuɗin shi ka ce a kawo miliyan ɗari ko ɗari biyu ko ɗari ko ko ɗari biyar sannan ka nuna shi ka ce ma'aiki ne je ko ka haɗu da shi ya ce ka saki matar shi ya saki shi kai za ka aura kana faɗar haka zai gane cewa ka rena mai wayo ne ka wannan tsabar renin hankali ne to jama'a idan yanzu ba wani shehi da zai tashi kawai ce an haɗu da annabi wannan fa yana da alaƙa da rayuwar duniya ne ta yaya za ku zo ku rena hankalin mutane wani kawai ya tashi da safe ya ce annabi ya zo ya kawo wani sako kuma yana da alaƙa da addini ta yaya ta yaya ba yadda za a iya yi to yayin da Allah ya faɗi wannan mun kawo ayoyin da Allah ya faɗa ya ce wa haramun alaƙaritin an halaka na ha annahum la yarji'un ba zai yi ba ga duk wata al'umma da muka riga muka kashe ta ta dawo alam yarau kam ahlakna qablahum min alqurun annahum ilayhim la yarji'un Allah ya ce ba su gani ba karni nawa ne muka hallaka su da suka tamko ba mu dawo da su ba sannan Allah ya ce hatta idza jaa ahaduhum al idan mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin mutanen qala rabbi ji'un. zai Allah ka dawo da ni duniya la alli a'malu salihan fi ma taraktu zan aikata aiki mai kyau Allah zai ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun kuma bayan sa akwai barzakhu har zuwa ranar tashin alkiyama kuma ku duba ku gani wa'annan fanasoshin na alqur'ani za mu zo kan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa'annan nasoshin na alqur'ani da suka tabbatar da cewa manzan Allah ya mutu zai mutu sahabbai suka yi ijima'i sahabbai tabi'ai tabi'u na babu wanda ya taba cewa ya haɗu da annabi a wani waje malaman hadisi suka tashi suka yi hadisin annabi hidima wani ya tashi kamar al-Imam bukhari daga garin su Khurasan ya je nan ya je nan yayi tafiya tsakanin doki da raƙumi da jaki da tafiyar ƙasa wajen kilomita dubu ashirin a ƙasa sai kai wani a ƙarshen zamani fa kalafa min ba da yin kalbun sai zo hadisan da waɗancan malaman suka fi ƙa'idar ilimi suka sha baƙar wahala suka ƙara rayuwarsu wani ko aure ma bai ba akan wannan rigimar kamar shi da imam bukari bukhari sai kai wani malami ya zo daga ƙarshen zamani sai ce ya yi mafarkin ya ga manzan Allah hadisan da wayancan malaman suka ce ba su tabbata ba shi annabi ya faɗa mai cewa eh, wa'annan hadisan sun tabbata dan Allah jama'a wannan abin idan aka kyale shi addinin musulunci nan gaba ba koma zai da kiristanci ba ku je ku ga inda wa'annan matsalolin suka kai katuku. za ka ga mutanen wajen musulmi ne a suna musulmi amma wallahi ruhin musulunci ba su da shi an riga an zo da irin wa'annan abubuwan an kashe su an riga an lalata rayuwarsu ya zo cikin littafin al-Imam bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari hudu da biyu hadisin umar ɗan khattab ko abdullahi ɗan umar da shi da mahaifinsa allah ya ƙara musu yadda maganan hajjatul wada da suka zo suna tattauna har ciki annabi ya ambaci jujal ya ce ma ba a sallahu min nabin illa an zara ummatahu Allah bai taɓa turo wani annabi ba yi ma al'ummarsa gargaɗi akan dujal ya ce an zara hunohu annabi nuhu ya yi gargadi biyu na min ba'dihi da annabawan da suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ku duba ku gani wannan hadisin shine suka rasa yadda za su yi da shi wanda al-Imam Abu Dawuda ya kawo cikin littafin Babu khurujid dajjal hadisi na 4321 na wasa bin saman al-kilabi yace manzon Allah ya faɗi dajjal faƙalar sai in ya karutu wa ana fikum in ya fito ina cikin ku fa ana hajiji hudunakum ni zan fito in ba ku kariya dan Allah jama'a zuwan da annabi yake wajen malaman nan dole ne abin da yake kawo musu ko da shi ko ba shi ba za a addini ba ba wasu sun yi addini ba ma shekara ɗari uku kuma sai da suka samu tabbacin ‘yan aljanna ne wasu sunaye da annabi ba su ma waɗannan mutanen ba su da alaƙa da su ga fa kutuntunu fa na faruwa ba amma annabi ba zai taɓa fitowa ya ma wani magana ba dujal zai fito annabi ya ce tun da Allah ke aiko annabawa ba za a taɓa samun fitina a doron ƙasa ba kamar dujal amma annabi zai fito ya ba wani saƙo ya ba shi wani abu ya ce ga shi ma abin in an karanta su goma sha biyu duk inda nake zan zo gurin amma dujal ya fito saboda fitinar dujal annabi ce za a kai lokacin da mutum sai ya kama mamashi da matashi ya daure su saboda fitinar dujal kar fita amma a lokacin annabi ya ce in ya faru to ana fi shi ne suke cewa munasabar wannan hadisi da wancan sai na ce munasabar su wancan ya ƙazatan ɗin saboda zai ta gaba da yawo a duniya shi kuma wannan annabi ya ce inda zai fito in ina cikin ku fa ana hajiji hudu na kuma wa in ya kharus wa lastu fa mur'un hajiju nafsi in kuma ya fito ban cikin ku to kowa ya ta kansa wannan dalili ne cewa ko da dudal zai bayyana ba yadda za a yi a ce annabi yana duniya kamar yadda yanzu bai duniya in kuma fitowar annabi ya zo a gan shi wani abu zai tare wa mutane na matsala to babu matsalar da ya kamata in ta bayyana annabi ya tare wa mutane ita don kada a yi ridda kamar bayyana tunjil amma da ya zo ya ga shehu tijjani ya bashi saƙo wasu ba su yadda da shehu tijjanin ba ko a cikin sufayen ba kuma ba abin da zai same su shi sa daga karshe sai ga sai a yi tarihi a ce to ya faɗa ya ce duk wanda bai yadda ba kaza kaza kaza duk waɗannan nasoshi ne da ba zai yi ba a karyata su ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam tirmidhi ya kawo babul wa min surati bani Isra'ila hadisi na 3148 hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah ya ce ana sayyidu walad Adam yawm al-qiyamah wala fakhara ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adam ranar al babu alfahari sai ya ce wa biyadi wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakar a hannuna tutar godiya take wa ma min nabiyyin yawma idan adama faman siwahu illa ta hata liwa'i duk wani annabin Allah daga annabi Adamu da wanda ya kasa yana kasan tuta ta sai ce wa ana awwal man tashaqqu anhu al-ard wala fakara ni ne farkon wanda zan fara wato fitowa daga ƙasa idan ƙasa ta tsari duk da sun yi dabara na sun ce wai ruhin annaba ake gani ba da gangar jikinsa yake zuwa ba gangar jikin zatin yana can amma ruhin ne take zuwa da shi ne wani ya turo tambaya yake cewa shi yana so ya sani shin maganar ruhin annabi ba ta zuwa ko ina na ce nassi bai ce ba mu tsaya inda nassi ya ce abinda nassi ya in kai ma annabi salati ko sallama shi Allah zai dawo masa da rai ya ji kuma ya amsa amma babu inda nasi ya ce kuma daga nan annabi yana tashi turuni ya tafi yawo kuma in ya tafi yawo a ina nasu ya ce yana tafiya yawo a ina nasu ya ce ana ganin ruhin ya tafi yawo duka wannan tsara a ranku kuka yi shi Allah bai faɗa ba manzan Allah bai faɗa ba wannan shine dalili kuma yanzu wannan shi ya ce ya ga annabi kiri da musu ai shi yanzu ba wai a ruhi ya gani a'a mutum ya gani sosai ya bayyana a gaban shi ke shi annabi ne wannan ba shi ne abin da ke faruwa da mutanen nan ba matsala ta gaba saboda lokaci yana hararar mu da suke kafa hujja da ita ita ce matsalar isra wal mi'raj matsalar isra'i da mi'raj wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa kafin ayi tafiyan nan da annabi da Allah ya bada labarin an yi tafiyan nan sai ce subhanallazi sarki ya tabbata ga Allah wanda asara bi abdihi yasa aka yi tafiyar dare da bawansa min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir kun ga zuwa masallaci mafi nisa wanda muka yi albarka ga sa dan me aka yi tafiyar dare ga annabi aka je masallacin kudus da shi Allah ya ce linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir don mu nuna wa annabi ayoyinmu a cikin ayoyin da annabi ya je gani Allah ya ce in qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم da يزيدهم إلا طغيانا كبيرا بيت المقدس يجي da Allah ya tara annabawa annabi ya musulmanci a wajen da kuke maganar ruhi shin annabi ruhin annabawan ya gani ko ko annabawan da gaske Allah ya tara ya musu limanci kaga in ruhi ne to yanzu akwai ma cin karo tsakanin maganar ku da abin da annabi ya gani wannan khususiyya ce ta manzon Allah amma za ku ga cewa suna ta kokarin su daga malaman su daidai da martaban manzon Allah amma kuma su suke tuhuma ka cewa ka annaba annabi mutum ne sama kowa a nan ne da Allah ya tara su malamai suka ce abinda Allah ya ce wasal man arsalna min qablika min rusulina ga manzanni wanda muka turo kafin kai ka tambaye su a ja'alna min ali hakan yi ubadu shin mun sanya wani koma bayan Allah da ya cancanta abota masa da manzan Allah ya je ya dawo daga wannan tafiyar a dare ɗaya to shine da ya dawo mutanen makka suka ce ƙarya yake yi bai ma da Allah ya tashi sai da ya rantsuwa tukunna ya ce wal najmi idha hawa na rantsi da ƙur'ani lokacin da qur'anin ke sauka ko na rantsi da tauraro lokacin da yake faduwa ko ina rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da shiryarwa kamar yadda tauraro yake da shiryarwa jawabin rantsuwar shine ma dalla sahibukum wa ma gawa bai bace ba halakakke ne. wa ma yantiqu anil hawa bai magana ta san zuciya in huwa illa wahyun yuha fa wahayi ne allamahu shadidul quwa zu min rusul fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausayn aw adna fa auha ila abdihi ma auha Allah sai ce ma ka dabal fu'adu zuciyar annabi ba ta tsare ta ba mara a duk abin da ya gani Allah ya ce musu a fato marunahu inda za ku jayayya da annabi alama yara akan abin da ya gani wala qadara ahu manzon Allah ya ganshi nazlatan ukura, inda sidratil muntaha inda jannatul ma'awa jannatul ma'awa iz yaghsha sidrata ma iz yaghsha sidrata ma yaghsha sai ce ma zagal basaru wa ma daga sai ce la qadara a wallahi annabi ya ga min ayati rabbi daga cikin ayoyin Allah al-kubra manya manya to sai suke kafa hujja da wannan dalili na isra'i da mi'raji inda shi ma annabi yayi isra'i da mi'raji ya ga annabawa to shine su ma wannan shine dalili za su ci gaba da ganin annabi wato su shi annabi mu'jiza su kuma karama al-imamu suyudi a littafinsa al-awi lil-fatawi ya rasu 911 da kuma littafinsa anba'ul askiya bi hayatil anbiya' da wannan littafin tanwirul halar fi imkani ru'yatin nabi wal malak ya kawo wannan ka'idar da suke amfani da ita ma jaza lil anbiya'i mu'jizatan kuduba akwai kuma kullu ma jaza ma siga ce ta umumi duk abin da ya halatta ya zamanto mu'ujiza ga annabawa jaza ya awliya'i karamatan ya halatta ya faru ga waliyi a matsayin karama da sharfi adamin tahaddi amma fa kada a samu tahaddi a ciki al-imam ta allama tajuddin bin ali bin abdul kafi as wanda aka haife shi 727 ya rasu 771 a littafin tabaqatu a littafin tabaqatu shafi'iyya al-kubra a mujalladi na uku shafi na 316 ya ce maganar da ya kawo yana magana kan abin da ya shafi karama kuma ba ma inkarin karama amma da sharaɗi da ƙa'ida sai ce wa huwa haƙƙun lare mafi wannan magana ce gaskiya amma wa bihi yabtadihu da wannan ne zai bayyana anna qawla man qala magana wanda zai yace maka ma jaza an ya kuna lin nabi lin duk abin da ya halatta ya faru ga annabi a matsayin mu'jiza jaza an yakuna karamatan lil wali ya halatta ya zamanto karama ga wali sai ce laisa ala umumihi magana ce ba za a dauke ta ta kowane fuska ba wa anna qawla man qala la farqa bayna al mu'jiza wal karama illa at tahaddi laisa ala wajhi yace magana wanda suka ce kuma babu bambanci tsakanin mu'jiza da da tahaddi fito na fito kalubale a cikin in ka kai abu yace to wannan maganan gaskiyar magana ba gaskiya bane na farko wannan ka'idar yaushe ta fara suwa suka kafa ta mai dalilin ta ka'ida ce ta usulul fiqh ko ta tafsiri ko ta musalawul hadisi ka'ida ce da ta shafi musulmin duniya ga baki ɗaya ko ka'ida ce da ta shafi sufaye ko shakka babu wannan ka'idar sufaye ta shafa ba ta shafi duk musulmin duniya ba sannan shi kan shi alimamu su da ya kawo wannan ba ka tafi littafin shi al-khasa'is a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu da ya kawo waccan ƙa'idar fa ya ce ma jaza an ya kuna duk abin da ya halatta ma jaza lil'ambiya ya mu'ujiza sun jaza lil'auliya ya karamata sai kuma ya tafi littafinsa al-khasa'is sai ya buɗe babu ya kususiyatihi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan kususiyar annabi wa ra'a da abinda annabi ya gani min ta rabbil kubra sai kawo maganan isra'i da littafin sa anamuzajil ladhi fi qasa'is habib ya kawo wannan ya kawo cewa lalle wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi suwi din da ya rubuta wannan ya kawo ka'idar shi kuma ya tafi kasa'isu ya ce isra'i da mi'iraji wannan kusurkiya ce ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan gidan shehi da suka tura ya je ya ba matsalan nan kariya lokacin da suka fahimci wancan ya gaza to da ya tafi cikin abin da ya faɗa yanzu in kun ce ka haka ne duk malaman duniya sun yadda mu'jiza mafi girma da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ita ce baqiya khalida ila yawmil qiyama ita ce alqur'ani da wannan ka'idar Ma jaza جاز للأنبياء مؤجزة جاز أن يكون للولي كرامة yanzu dan Allah ko wani wali da zai zo ce shi ma an saukan masa da Qur'ani ya ce wa mutane Qur'anin annabi mu'jiza nashi karama ne mai yadda da shi kaga ba zai yi ba to da wannan ka'ida su ta shafa kamar yadda ganin annabi kiri da muzu matsala ce da sufaye ta shafa ba dan musulmi ta shafa ba wannan shine to cikin abin da muka shafa faɗa zan maimaita a gurguje akwai isu guda takwas ko tara wanda annabawa ya shafa na farko alwahayi duk mutumin da ya miƙe yanzu ya ce an masa wahayi wannan katon makareci ne na biyu al'ismatu fit tahammul wa tablighi wa man kaba'iri rashin kuskure wajen isar da saƙon Allah da kuma yin babban laifi na uku tanamu a'yunuhum wala la tanamu qulubuhum annabawa idan suke bacci zuciyarsu ba ta bacci shi yasa da abin da suka gani a mafarki da abin da suka gani a fili duk hukuncin su daya shehun ka kuma ko malamin ka ba haka bane zai yanzu baban ka gari ba zai waye ba ya dauko zabige ya wuka kawai ci ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka na gani jiya an ci azabba haka ya kake ganin za a yi ka ce to baba bismillah sannan na hudu yukhayyaruna inda al-maut ana ba su zabi lokacin da za su mutu a dauke ransu ko ka a dauka na biyar lam yuqbat nabiyyun qasdan babu wani annabi da za a dauki ransa hatta ya rama qa'adahu min aljanna har sai ya ga inda zai zauna aljanna na shida la yuqbaruna illa haythu yamutuna ba a ma annabawa kabari sai inda suka mutu na bakwai la ta'kulu al-ardu ajsadahum kasa ba ta cin jikin annabawa na takwas hum ahya'un fi quburihim yusallun suna dare a cikin kabarinsu suna sallah wannan kuma ba a ce suna zuwa yawo ba zai ta kai ma wani sako sannan na tara layi wa rasulun wa mata rako sadaka abinda suka mutu suka bari gado ba a gadon su sadaka ne ta cikin abin ya faɗa sai ya ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ta mutu to yana daga cikin kususiyar annabawa babu wanda zai gaje ta shi wancan dan shirin da suka tura suna ganin wancan ya kasa kare matsala sai suka tura wani to shi ma da ya je ashe gara wancan ma na farkon da na biyu sai ya je tabo ne na bango ne na laka sai ya je sai ya ƙara dabka masa tabo wannan shi ne abin da ya faru to yanzu amma tare da haka mutanen nan suke zuwa su ta mana shari su ce mun ce wai annaba mutum ne kamar kowa kuma mu ba haka muka ainihin wato faɗa ba ba mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar kowa wajen daraja ba a'a mutum ne an halitta amma kamar yadda Busairi ya faɗa cikin alburda ce wa mablagul ilmi fihi annahu basharu to yanzu ina so zan buga misali guda biyu kawai saboda yanayi na lokaci in tsaya nan sai mu bude layi a fara tambaya a jama'a wayanda suke sauraron yanzu dan gidan shehi da suka tura shi je program na awa uku dan Allah a ciki ya faɗi cewa mun ci annaba mutum ne kamar kowa wannan diwani ne na shehu Ibrahim shehu Ibrahim in ya fi da kanshi mun kawo musu maganan na duk wanda muka kawo masa ita sai dai dudduka ya dudduka ya kasa-kasa da murya ya gudu amma ya tsaya ya ba da amsa a kan matsalar ba wanda yake me yake faɗa wa kad tamma inda mahadi wa kad anad jami'u rijal zai ta ta ma ka qata'u fi shari'i wal garbi duk wanda ya taso daga duniya gabas koyon mai tafi aikin hajji ila makkata zuwa ga makka bai je ba illa shan shammi shaza'i sai don ya shaki shi na nishin ibrahim ya walimla don wa aini yau ma ainihin ya zama shine ainihin annabi muhammadu saboda sarafin ruhu fi haikali wa riwa'i ya ce duk sirrin annabi ya tafi a cikin jikin shi don Allah mai saurare kai mana adalci da shehu ibrahim da ne ya zama shine ainihin annabi muhammadu da mu da muka faɗa abin da Allah ya faɗa ya ce kul inna ma ana basharun mislukum kuma mai alburda ya maimaita ya ce wa mabulagul ilmi fihi annahu basharu dan Allah waye ya ce annabi mutum ne kamar shi mu ko malaminka ya ce fa shi ne ainihin annabi muhammadu kuma ga wannan yana faɗa cikin maganganunsa shi wannan da yake bayani akan falalar shehu ibrahim barin gani ko zan iya tafiya kamar ina ganin minti na waje dan sha takwas ne

ba maganar matsu waye shehu ba ake ba maganar a to an maganar shehu ya ce duk wanda ya je aiki na ta kanshi na zai shi ka ya dawo هذا يبدا وهذا له بالشرك والكلام فاسألا إلى مكة إلا لشم الشرعي بس يأتي ذات الزكاة بدون ما تضوى مكة شو يتعلم يدي مكة يدعو كان شيء نازل شيء يدعو da aka yi jin wannan shau ya ne ni da ya wani la wa yi da yau wa yi da muhammadu ba nan da na fito muku da abai biyu ya ce kai a yau ba ni ne ma annabi muhammadu ainihi na ayar ta kunji dan Allah da wanda ya ja wannan baitin gashi shi Ibrahim ya rubuta ya ce shine yau walim la wa ainil yawma ya ce shine ma annabi muhammadu wane ne ya maida annabi mutum kamar sa gaba ta ƙarshe da nake so in a kanta mu buɗe layi kun ga wannan littafin muniyatul mulk a wannan littafi na muniyatul mulk ɗin nan a shafi na saba'in da bakwai zuwa saba'in da takwas. mun san cewa Alƙur'ani a suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala da yana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya ce a ayyuhan allazina amanu la tadkhulu bi wutan nabi illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'intum fantashiru wa la musta'anifin li'ali in dhalikum kana yu'dhi an-nabiy fa yastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihim sai ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min a fatan. bayan manzon Allah bai isa wani ya auri matar annabi Muhammad ba inna zalikum kane inda Allah azima ta wannan littafin sai suka ce wa minha yana daga cikin ladabin muridi ga shehi Allah ya tazawwaja qad imra'atan ra'a shekahu ma'ilan ila tazawwuj biha duk matar da kaga shehin ka yana son ta zai aure ta to kai kaka kuskura ka karkata ka sai kana son ta sannan wala ta ya tazawwada qatun tsallaka ha shehu duk matar da shehin ka ya aura ya sake ta ba za ka aure ta ba au mata an ha ko ya rasu ya barta billahi alaikum yanzu qur'ani ne ya da cewa wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abada sai malaman ɗariƙu suka zo suka rubuta a wannan littafin suka ce su ma a matsayinsa na shehunnai idan malami ya mutu ko ya saki mace kada kowa ya aure ta cikin muridansa billahi alaikum wannan matsayin nawa suka raba makansu na annabi muhammad amma tare da haka kullum mu ake tuhuma a ce mana makiya annabi a ce mana kaza a ce mana kaza a ce mana makiya annabi a ce mun ce annabi mutum ne kamar kowa haka ake zuwa a yi ta sharri a yi ta ƙaji wannan shi ne abin da suka faɗa maganan isra'i abin da zai rufe da shi abin da alfaza zai ya faɗa cikin ishiriniya ya ce huwal faru kada arba ala tsibi asali faman mislihu mafin anani ka mislihi wa hasbuka bil isra'i asalan li fadlihi ra'ahullahu, ra'ahu Allah ahalan li hamlihi فشب على مرقاته يتدرج إليه انتهت في العالمين المفاخر بها فتعت تجري إليها المواخر وحسبك منه أولا وهو آخر جوانبه بحر من النور زاخر بساحله للت ضر مدحرج سيتي ألا إن رب الأرش شرف أحمد وصورا وبنجد الأرش شيئا درجة النبي محمد ووفى به بشرى وأنجز موئدا wa asara bihi Allah ya yi tafiyar dare da annabi wa shaffa'ahu gadan kuma zai ba shi ceto gobe alkiyama sai ce darat lailatul isra'i dhikra muhammadin wato ya riga ya gabata ambatan annabi muhammad daren isra'i zikiran mukalladan sai ce wa manka rasulullahi lillahi ya arihi wane ne wanda ya sai tattaka ya je wajen Allah amma kun san anan diwa ne shehu ibrahim ya faɗa ya ce jiharan ƙiri da musu laƙitul mustapha bi uruji ilallahi min zalkauni wakta kurudi alfaza zinan ya ce wa manka rasulillahi lillahi a arju waye sai ya miƙiraji irin na annabi ya je wajen Allah amma shi mashi ibrahim ya ce ilallahi ya yi miƙiraji ya je wajen Allah haka ya faɗa saboda haka idan kana cin mu ka buɗe zuciyarka ka yi haƙuri wannan aikin da kaga muna yi ba namu bane akwai mai shi na Allah subhanahu wata'ala ne da ka insha Allah za mu bude layi yanzu kamar yadda aka saba mu amsa tambayoyin mutane abinda ya ainihin wato samu amma kamar yadda muke faɗa da Allah nan nambobin da za a kira sufuli bakwai sufuli hudu sufuli biyu shida shida uku sai takwas sufuri wannan layin ta wasu za a kira ne mun ajiye don mutanen da ke waje sai sufuri takwas sufuri uku bakwai takwas uku tara hudu sai uku a sai biyar sai sufuri wannan shine layin da za a kira kuma don Allah muna so a takaita musamman waɗanda suke da gaisuwa da fatan alheri ya zamanto kai tsaye kawai in ka kira in kana da tambayar da za ka yi ka yi tambaya ne kawai mu baka ainihin wato amsa na'am wannan wai ta karta wannan sai ka duba assalamu alaikum walin a'a ban sani ba assalamu alaikum wa alaikum salam na'am Maman Yusuf barka da aiki da kokari. An wani lafiya ɗan uwa? Lafiya kana da magana da shi Amin Salisu Muhammad. To Malam Salisu muna jin ka kana da tambaya ne? Eh sai in ce Allah Ubangiji ya saka da alheri Allah kuma ya ƙara ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin Malam Muhammad Salisu. muna maka fata alheri Allah ubangiji ya dakatar da mu gaba daya da ku Allah kare ku gaba daya Allah kare mu to mun gode dan uwa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah bala muna eh, Isaac Umar ne daga ganin Adamawa state to malam ya Adamawa alhamdulillah wala na'am lafiya na wannan muna muka fatan alkhairi ko muna saɗa da roƙon ya Allah to muna godiya Allah ya fara ma rayuwar ka nisan kwana to amin muna godiya Allah ya saka da alheri amin amin a ci gaba da haska wana suna gani haske insha Allah to muna godiya dan uwa Allah ya saka da alheri na gode to na gode na gode to assalamu alaikum to na'am mala ali mala bismillah ah, dama ah, kamar kowa nima ah, ina addu'a cewa wani ya Allah subhanahu wataala ya saka alheri to amin amin amin ya irin kokari da hidimar da aka yi wurin ba sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabon sa kariya amin kamar kwatancin da kai ba yanzu na karshe ko kuma misali ina ka magana ta ita shi shehu ibrahim yasi kamar yadda ya ce ya kasance shi ne ainihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da cikin littafin sa mu ga wasu munan nan kamar ni ba sakwace ne idan mutum ya fito baki ya ce ni ne ainihin kaza to kamar yana zargin wanda aka faɗi ko kuma wanda adda ainihin wanda adda sunan to kamar bai kai ma wasu ne ba ainihin na gane yawa sannan kamar yan uwa ina godiya ga duka yan uwa da ke kira kama daga nan cikin gida Najeriya da ma don nuna gudunmuwa babu gudunmuwa ta karfafawa da wannan da'awa da ake yi kusan ba dare ba rana malam gaskiya ina jinjina mai uwa gaba ɗaya da dai da ɗan ra'ayi wanda ya saba mana sauran mutane. Sau mai ka. a ni ina ganin gaskiya yanzu a yanzu kusan idan mutane sun fahimta wannan tafiya ko kuma wannan ma'asasa ya zuwa yanzu iyaka in ta kafu tsawon shekara biyu a a irin hidimar da take ma addini da kari da Allah ko wasu ƙungiyar su kai tsawon shekara talatin a ƙasar nan ba za su iya haɗawa ba Su tare tare da cewa jagoranta ma'ana kai wannan hidimar gaba ɗaya tana tsaya ƙarƙashin kula su kuma ƙarƙashin karatukan da ake yi da wannan muke ganin cewa yan uwa da ke kira musamman daga nan cikin gida Najeriya har ma waje amma masu arziki da kuma mutalakawa musamman a halin sunna mu hidda abin da ke hannun mu. idan shi malam ya bada lokaci ne don duk wanda ya bibe yanayin da yake bi wurin ba sunna alaihi wa sallallahu alaihi wasallam kariya ya tabbatar da cewa baka da wani lokaci da zaka nemi wani abu ma'ana neman kuɗi na hidimar iyali ko kuma gidanka ka ƙara rawarka ne wurin ganin cewa kawo addinin Allah da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kariya wurin yaɗa ta bisa ga ingantacciyar fahimta ta magabata to gaskiyar magana ya kamata mutane mu yi iyayen mu wurin ganin cewa yadda malam ya taushe wata kafa da mu muna ganin ba za mu iya taushe ba domin kuma mu yi iyayen mu wurin ganin cewa mun karfafa mu wannan tafiya in mutum ya kira kuma yadda na sani ita wannan ma'asasa dukkanin ashirin da wata sukan hidda sanarwa wadda suke neman yan uwa da su ba da gudunmuwa don karfafa mu ayyukan da take yi na addini kamar yadda muke kallo yan uwa a wannan program da ke zama muna live ana amfani da wayoyi ne wayar kuma sai an sa data yanzu program ne aka yi kusan kwana uku kullum ana program na awa biyu mu duba mun koda data wayoyin da ke wannan program dukkan su abubuwa da wanda ke bukata wani ita bukata canji za ta haka kuma ita kuma kullum umarni ake da ita eh, ina kira gare mu duka da mu daure mu hidda abin da ke hannun mu don ganin cewa mu kuma ba da irin samun gudunmuwa kamar yadda shi ma zai ba da gudunmuwa ta gina karatu mu kuma ba da gudunmuwa ta gina dukiya sai abin da ya shahi kira ga ita wanda a kullum ma yana kokarin nuna mana cewa tafiya ta suna ba ta bukatar rufa-rufa tsakani da Allah ya zuwa yanzu wannan karatu musamman wanda ya asa wannan karatun da aka yi shi a karatun littafin ahadiyatul hajiya na su sujaniya ina ganin tsakani da Allah kasance malam ɗaya daga cikin iya ƙungiyar da za su bi a waita musu sunna kuma ɗaya daga cikin masu wa'azi na ƙasa a ce ya aza wannan karatu wannan lissafi ne wanda ina ganin kusan ni iya iya dai na sani ban taɓa cin karo da wani malami a ƙasar na ya karanta da shi ba kamar da malamin ko na karanta da shi kuma an samu hanyar karanta da shi daga bango zuwa bango ya kamata a ce tashar musamman samu samu munara aƙalla a ce wannan program Allah ta shi ko da duk safiya minti talatin don mutane za su fa'idantu da wannan program gaskiyar magana ya kamata shugabanni su iyayen su wani karfawa mana hatta su shugabanni na ƙungiyar izala wannan shi a kira na kuma shi a roƙo na da musamman mu karanta mu da kuma ita ƙungiya ta izala da cewa tsakanin da Allah ya kamata wannan tafiya da ma'ana ya ko to a dafa mai a kanta ba lalle na ya kasance dukkanin malamai suna da baiwa da basira ba irin wata shari'a to kare irin wannan abubuwa ba kuma mun ce malam ya da baiwa irin ta ba amma tsakanin da Allah yadda da yake so jajirce kuma ma mutane ke alfahari da ke an samu alif suna wanda tsaya yana wannan duba kwanan baya kusan ya hau program sau biyu a shafin sarki zaki ya yi fasafula da yanki a kuma yadda yanci jami'a tsakani da Allah wannan tafiya tana bukatar karfafawa wanda ina kira da musulman duniya musamman suna suna suke a duniya waɗanda ke kallon mu yanzu za suke sauraron wannan program na malam da tsakani da Allah ya kamata mu jidda abin da ke gare mu don mu dama sanar da tafiya malam bai da wata sana'a iya sani da bai da wata sana'a wadda yake karatun ne shi shine zaharin sahi da rana an ba ƙwaƙwalwa aiki kuma da zahi a ce a tashi a ce abin da za a cikin wanda wannan kwata-kwata ba abin da ke wani ba ina kira gare mu kuma ina ƙara kira mu karfa mun tafiya ta to mallam shawarwari ya kawo a iya fahimtar sa yanayin yadda yake ganin ina gudanar da aikace aikace yana ganin kamar babu wasu yan bige-bige da ake yi a gefe to muna da yan harkoki da ake dan bubbugawa a gefe amma dai daga ƙarshe abinda shi yake so ya nuna kuma da gaske ne muna da wannan tsarin ƙarƙashin ma'asasa in aka lura yanayin yadda ake gabatar da program ɗin da kayan aiki da littattafai da wasu abubuwa abu ne da amma ni abin da ya shafi rayuwata da yadda nake gudanar da ita alhamdulillah Allah ya hore akwai hanyoyin da nake rayuwar amma dai abin da ya shafi yanzu wannan kyamara sanda za a sayi ta wajen naira dubu ɗari biyar sai kaga wayar da ake amfani da ita da wannan da wannan wayar da wayo su ragowar wayoyi in ka hada sai kaga kuɗin ya fi dubu ɗari uku za ka ga ana buƙatar daka ana buƙatar lallai wannan tunanin nasa tunani ne da ya kamata lallai mutane su duba wannan abu assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana sunana Alhaji Tahir Sani daga Lagos. To malam Alhaji Tahir ya Lagos. Amin na gajiya ya kuma hidima. Alhamdulillah. Allah ya saka da yau. To amin amin kana da tambaya ne? eh tambaya ta kuma da shawara to tambaya ta na farko ne mana wa'annan mutane kusan su suke amfana da kai misali ne shawara ta idan da ake misali mahalara da ɗan shiya hmm. gaskiya su daina gaskiya saboda yawanci suna zagin sahabbai kuma wanda kai na wannan mutum wani waye ke suna wanda na aka yi kyan su wallahi kwana ne da shi ba layi saboda na farko mutum ya kama sunan umar ko sunan aisha ko sunan abubakar yana zagi yana fitowa yadda ga dama kuma a ce wai yancin addini ya bashi su ko gaskiya hada suna gaskiya to gaskiya mu hankali mana kashi wannan abin inda a ce a najeriya aka yi. da ita ba ka ta kuwa shi da shi kuma shahara ta kuma ta biyu shi wannan malam bandiyar da ake magana shi wallahi malam koya musu kan kake karfi kawai shi koya musu yana ɗaukar ilimi na kurinka yana dabara yana ma wayo yana kare mutuncinsa da kuma ɗalibansa amma magana jaya da shi gaskiya shi ma ka dakatar inda ni shawar ta ke ba sannan duk rufus da ke bayarwa ya sun gaskiya ne kuma duk waɗanda jami'a ya san gaskiya ne wajen malaman su kuma sun san gaskiya ne to amma saboda kasu ba magoya ba su kunya sai sa sai su shiru suka sai magana saboda in su yi magana abincin zai kare yasa kawai ina ga shi kamar ina zama da mai rika faɗa a sake wani abu da shi ma haka irin wani na da faɗi lokaci sai kawai mara mu zuwa ga mu da mutum ya wuce ma Allah ya saka alheri kuma Allah ya kare mana kai kuma Allah ya kama da dubu dubu kudi a Najeriya yan da wuce sun na hidima Allah kuma ya ku hidima Allah ya sa abin sun mu kuma an kuma su gaji ne salamu alaikum alaikum assalam to a alaji mun gode da wannan shawara da ka bayar Allah kuma ya saka da alheri amma ita wannan munazar abin da ya shafi din shi a babu daɗi mutumin da kake girmamawa kake ganin mutuncinsa lamba ta farko kuma ba kai ka fara girmama shi ba Allah subhanahu wata'ala ne ya girmama shi wani ya zo yana tsura masa zagi ita wannan ta farko amfaninta a wajenmu akwai mutanen da kullum mu suke cewa ba ma son zaman lafiya suna ganin bai kamata a matsa mai yan shi'a ba suna la ilaha illallah sai suka manta sahabbai fa suna la ilaha illallah amma in shi annan ke kallon sahabbai su ce musu kafirai to wanda ya karɓi musulunci hannun manzon Allah kai kace baka yadda da nashi ba kai kuma hannun wa ka karɓa da zamu yadda da naka sannan tare da haka zaka ga akwai waɗanda ‘yan uwanmu ne ‘yan tijjaniya amma duk da haka mutum ya ce wa matar annabi fasika mujirma ƙalilatul adam ya zagi abokan annabi suna kwanci a kabari amma duk da haka wai yana ganin wannan ɗan shi'an ya fi masa sauƙi da kai da kake taɓa malaman shi saboda malaman shi an gina shi tun farko da masu ne lamba ta ɗaya wajen soyayya sama da kowa so da haka yanzu wannan taimakon da ya mana duk wani mutum da yanzu yake shakka cewa zagin sahabbai ba a ƙidar 'yan shi'a bane yanzu kaga ka fita daga shakka ko wani ba wanda zai zo ya rena maka wayo bayan abin da ka ji dan shi ana ikirari kuma ya ce aqidar su ce kuma daga littafin su ya karanto wannan shine amfanin ta sannan wancan maganan ai a ƙarshen munazaran na faɗa yadda na faɗa na ce waɗannan yara ne ba su san rikicin karatu ba kuma tana bayyana din ba su san rikicin karatun ba da haka yanzu an kai matsalar da sai dai malaman su su fito ba dai su ba gaskiya wannan shine matsayin mu na eh Allah ya saka da wannan ba su fito ba <laughs> Allah ya saka amin nagode nagode mai magana assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa المتكلم هو آدم بن صالح من العاصمة الرياض المتعلم السعودية نعم مالا آدم لكنكم على دفاتر مو لا والله لا تعلم ومن أمو بوريا

mu ɗauki abin da za mu iya ɗauka tambayoyi shi ne muke so sani me ce hikimar haɗuwar shi shehu tijani da annabi sallallahu alaihi wasallam to hikiman kenan ya ɗauko eh. shi ne shi ne ke so sani hikimar hikimar da abu biyu ne ni a iya fahimta abu biyu ne ko a ce yana so al'umman mun zaka kowa a sanar da tsira daga huda ko ko yana so ne al'umman annabi kowa a sanar da kusan daga al'umma in ake ce a ɗauki janibin neman al'umman mun zaka kowa a sanar neman neman kubutar da yake yi hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar da yake sahaba ya samu cewa ga hakika ta abubuwan da za su faru a ciki za a samu canje canje sosai za a samu jinjini ga hakika shi kan da za su faru amma mun taba ji wani kowa da sanin ya ce fa alaikum bi rajul allazi sawfa ya'ti allazi yusamma bi tijan haka ne gaskiya ne Ya yace alaikum bi sunnati gaskiya ne kaga kaga ku da akwai wani tijani wanda zai zo daga baya da sai ya ce alaikum tijani kuma ga ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala na cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum أرشام آية عزيز عليه ما عليكم عليكم بالرحيم كما الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم كما كنت ننجا أو شيء wani mutum wanda zai zo har ya tsirar da al'umma na kawai sallam ya annabi min babi aula ce musu akwai wani mutum zai zo mai suna tijani lalle lalle ya kudi shi saboda su mai ke in an bi shi za a tsira in ba bi shi ba akwai matsala to ko ka gani ko annabi sallallahu sallam hadisi yau yake cewa babu abin da yake kusantar da ku da aljanna ya ne da ku daga wuta fa sai kai da bayyana muku shi gaskiya ne kaga ko inda fitowar kirjani tana kusantarwa da aljanna annabi min babu aula ya gaya masu haɓar ita kuma inda rikin binsa zai gajar ma mutum shiga wuta shi ma wannan zai ke to mutumin nan in ya zo dole dole ku bi shi kuma haka ba akwai matsala to wannan wannan nukta ka ta farko gaskiya tana da muhimmanci sai dai ka yi haƙuri, nuktocin naka watakila gobe in ka samu fursa in mun sake wani program din sai ka ƙaro daya wannan ne. a muna godiya dan uwa malam Adam Sale daga Riyadh Allah ya kaka da alheri dan ɗan ƙara ɗan magana kaɗan haka eh a'a ai saboda lokacin program din namu ya kawo jiki kuma ga mutane suna ta kira ba za mu iya insha Allah eh. ba nufa ce ba zan ba nufa ce ba ina son gaya ma cewa malam hmm. wannan mun ne da kama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta ku da ikhlas ku yi kokari hmm. ku yi kokari Allah ku aiki nan a dan ya kasance na da ikhlasi kuma wannan shine fasara fatin da kuke muku to Allah ya sa kuna da ikhlas insha Allah abu na abu na karshe wannan hanyar ku sani cewa fa komai yana iya faruwa kamar yadda ya faru da annabawa ya faru da sahaba ya faru ya faru kuma ya faru da manya-manyan malamai kamar Sheikh Jaba, kamar Sheikh Albani malam ku yi dole ne ku san cewa abin da ya faru da su a kowane lokaci saboda wani shi sunna sunna sunna sunna masu da'awa to a dan uwa malam sale muna godiya da wannan wato nukta din da ka fitar muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka maka da alheri da wannan gudunmawa da ka bayar kuma maganar da shi ya faɗa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya Abu Zar da Gifari ya ce har tsuntsun da ke yawo a sama sai da ya ambatan mana wani ilimi a kansa don haka ya zamanto annabi ya ce duk abin da idan kun yi zai kusanta ku daga aljanna ya nisanta ku daga wuta wato sai zai nisanta ku zai kusantar da ku daga aljanna ya nisanta ku daga wuta sai da annabi ya ma al'ummarsa bayani kuma za mu ga da annabi ya faɗi cewa za a samu rigingimu cewa kai alaikum bai sunnati dabarar da ake wa mutane sai ake ai bai kawo komai ba daga la ilaha illallah sai istighfari sai salatin annabi amma bayan istighfarin da salatin annabin da la ilaha illallah akwai abin da ke bayan su dan yanzu maganar cewa shi Ibrahim ya ga annabi a Faransa yana da alaka da istighfari da salatan annabi ne maganin cewa kuma ga wani abu an karanta su goma sha biyu za a ga annabi yana da alaka da istighfari da hailala ne ba su da alaka wannan shine muna godiya dan uwa Sheikh Saleh Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri na'am mai magana assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana to malam ba ma jin kalamu ɗauki wani assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana mai magana to kai ma ba ma jin kalamu ɗauki wani assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana wa alaikum assalam lafiya lo mai magana daga ina hello alhamdulillah mai magana malam ba ma ka za mu ɗauki wani layin assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana malam kai ma ba ma jin Muna da Sheikh to bismillah hello muna jinka. malam ba ma jinka, bari mu dauki wani layin assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya lau mai magana eh, ina magana eh, eh, Ibrahim Abdullahi daga Abuja to malam abdullahi Abidjan. muna lafiya lafiya lau kana da tambaya ne muna yi ma malam fatan alheri Allah ya kara ilimi da nisan kwana insha Allah to muna godiya dan uwa malam abdullahi Allah ya saka da alheri muna gaida malam sosan gaske Allah ya tsare shi daga sharin mashiranta duk inda suke aljani da mutane duka Allah ya kare malam to Allah ya saka da alheri ba duka waɗanda suke tare da shi to muna godiya malam abdullahi Allah ya saka da alheri Madalla amin ma zai sha Allah Allah ya biya ku. Ai ana magana da shanu ko? To muna godiya dan uwa saboda lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barka da yini. An wuni lafiya. Lafiya salau ya kokari. Wallahi alhamdulillah. Masha Allah tana magana ne da Malam Muktar nan bayansa. To Malam Muktar ya bayansa. lafiya kalau ce godiya wallahi wallahi ina wata kan kokarin biye biye da kai ah, a karatun da kake wallahi kuma ina ma fatan alheri ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya sa maka shi a nisan hmm. amin amin kuma Allah ya tabbatar da mu a dugadugan mu ya tabbatar da mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam amin amin wannan namijin kokarin da kake ubangiji Allah Allah ya kare ka ya kare mana ke amin amin Allah ya kare mana ke wallahi je ma na yi kira na kira na kira na kira ba daga mu kira ba sai dai Allah ya tsawace ni na samu amma na yi audio na tura tun da jiyar da ban ban da lafiya na yi audio na tura da man tambaya na akan shi eh, bangaren malam da ya yi shekarar jiya nan ya yi bayani a kan ganin manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi rayuwa da shi to sahabbai sun yi rayuwa da shi ba lalle ba ne gan shi to a kaddara mun yarda da haka to su ta zai ta ji aina su daga cikin su akwai wanda suka yi mafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba su gan shi a farce ba to sai wannan shehu tijjani da shehu ibrahim ya ce sun sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatan ai ba wannan yan matan da wannan malami su fadi na Kano shi da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi da su wannan matan da suke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rungume ta wannan ta ce wannan to su kuma su ma wai darajar su ya fi wa'ancan ne ko kuma yaya ne to wannan fa abin tambaya ne fa kuma kaga dama eh, wani ya ce ya rakasa dalilin da ya sa annaban nan ya taka bullowa Najeriya ne. Wallahi ni abin abin ya ban mamaki to su wannan ƴan matan da su yi sun ali su sun fita kan ta jera suka daren ne ko kuma yaya ne su suke ganin mazu zuka lalai sallah. wallahi malam ne suke gani wannan shi ne abin da yake sabiti Allah ya shirya ta Wala wallahi abin ya daure mun ke wallahi da haka dan uwa muna godiya Allah ya saka da alheri saboda lokaci bari mu dauki wani kira Allah ya sanya ji to amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana sunana awal gambo to malam awal ya don a zama na alhamdulillah ya kokari ya ayyuka wallahi alhamdulillah mana muna bin karatu da daki daki ma da to malam awal kana da tambaya ne wannan fata alkhairi kawai zai yi to muna godiya malam awal Allah ya saka da alheri kuma roƙon cewa malam a madadina da yan uwana yana sa a sa mahaifiyata a da Allah ya mata rasuwa to Allah subhanahu wata'ala ya ji kanta ya mata rahama Allah ya sa inda aka tafiya inda aka bari abinda aka yi mai kyau Allah ya ninninka na kusuran Allah ya yafi amin amin na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara baka cewa. to amin muna godiya dan uwa Allah ya saka da alkhairi ayi ayi da salamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me magana? Ina ne daga. Ina? Wani ne ke sa. Wane ne daga ina? Hello? Muna jin ka. Sau dan uwa bikin mu za mu ɗauki wani kula da. Assalamu alaikum. wa alaikum assalam me magana malam Musa. Musa ya Usman daga Jigawa to malam Musa Yakubu Usman ya Jigawa malam muna alhamdulillah wallahi malam malam kana to muna godiya dan uwa kana da tambaya ne saboda lokaci yana hararan mu eh, malam akwai tambaya to me tambayar game da hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati mm ake kula fa o ba shi ne Allah ne yawan da cikin duniya mm na ki ne suka zo kan wannan hadisi da ya tsara a ce alaikum bi sunnati da yake alaikum bi sunnati mm Malam, wai wannan alaikum bi me alaikum bi alaikum bi ikarar eh malam akan wannan gabar su yi suna a to in an ce ikaran mutum yanzu ka gama tambayar ka saboda lokaci a malam to me kake so ka ce akan ikirati din ai ba tambaya kai ba sai malam to wani zai ce wai ne ma'anar ita da ke jin da shi ne zuri'ar mutum ita da shi eh. zuri'ar mutum eh. idan an ce kuma zuri'ar mutum wanda ya shafi ‘ya'yansa kaga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da ƴaƴa sallallahu Alaihi wasallama a gidan sayyidina Ali yana da ƴaƴa wanda suke da alaƙa da al'imamu hasan da al'imamu Husaini manzon Allah yana da ƴaƴan da sun kai bakwai duk wannan sun shafi itararsa amma me kake so kai tambaya ne eh kawai sai da wallahi malam ai musamman Allah ne ya rike kana idan suka zo su talafawa a a to ai wannan maganan ka tambaye su ka cin sun itara ɗin su eh. kansu shin Allah bai lizanta musu bin alkur'ani da sunna ba ko alkur'ani da sunna ne za su bi su ka lura su kansu ikira ɗin da suke magana gayar abinda annabi ya faɗa a kansu wasiya ne amma su kansu akwai ilzami a kansu cewa su ma akwai nauyin sai sun da alkur'ani da sunnar manzon Allah ka lura to na gode na gode so saboda haka jama'a da Allah a yi haƙuri saboda yanayi na lokaci sai kuma gobe insha Allah za mu ba da cikakken lokaci gobe na kiran waya akan wannan program ɗin da izinin Allah za mu iya ba da awa ɗaya ta kiran waya gobe a maimakon minti talatin muna wa ‘yan uwa fatan alheri wa bin hazin ƙaddar kifaya wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum rahmatullahi wa وبركاته